وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جماعة ولم تكارد يوم أدري وانا لوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na majalisin malamai wanda yake zuwa muku daga nan gidan talabijin na biya tv da kuma alheri radio da ke nan cikin garin kaduna kuma shiri ne wanda alhaji dr yahuza ya shi yake daukar nauyin kawo muku shi a kowace rana irin ta yau wato ranar alhani, a kuma daidai irin wannan lokaci karfe tara na dare wanda muke gama shi karfe goma sha ɗaya da dare yau ma cikin ikon allah yardarsa da kuma rahamarsa Allah ta'ala ya haɗa mu da ɗaya daga cikin malumanmu waɗanda suke tare da mu kuma sukan leko su karantar da mu lokaci bayan lokaci amma saboda uzuri na aiki ya sa bai samu zuwa ba ɗan wani lokaci baya amma yau Allah ta'ala ya sa ya babance mu zai kuma kasance malamin da zai mana karatu a wannan rana ta yau insha Allah takwas ga watan Rajab hijira ta manzon tsira annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya zo daidai da shida ga watan afrilu a kalanda ta miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a shek dr ah, isa aliyu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا شيء كان الحمد لله kamar yadda na gabatar da malam insha Allah malam shi ne wanda zai mana karatunmu na yau karkashin maudu'in da muka samu suna al-ibtila'u wal jaza wato jarabawa da kuma sakamakon jarabawa da farko malam zai karanta da mu abinda kalmar al-ibtila'u take nufi da fassara mana ita sannan yara. fitar mana da bambancin da ke tsakanin jarabawar Allah da kuma jarabawar ɗan adam idan har akwai bambanci sannan hakan nan kuma kowane ɗaya daga cikin su ya sakamakon su yake sannan kuma in akwai alaƙa tsakanin jarabawa da kaddara ita ma malam zai karanta da mu insha Allah ta'ala akar maka muna muka fatan Allah ta'ala ya muka jagoranci a cikin wannan karatu da za ka mana tun daga farko har zuwa lokacin da za ka dace أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna masu yabo da godiya gare shi da ya bamu ikon haduwa da 'yan uwa a wannan kafa ta DITV da Alheri Radio a mimbari ko in ce majalisar malamai da aka saba gabatarwa Allah subhanahu wata'ala ya bani dama a baya na samu halartar wannan majalisi lokuta da dama kuma cikin horewa na Allah subhanahu wata'ala ya kaddara a yau za mu sake gana da 'yan uwa a wannan majalisi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci ya ba mu ikon faɗan daidai da aikata daidai Allah subhanahu wata'ala ya sa abubuwa da za mu faɗa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon guduwa tare da tsira tare da shiga aljanna tare a maudu'in karatu kamar da dan uwa mala abdurrahman hafizahullahu ta'ala ya faɗa shine magana akan al-ibtila wal jaza wato jarrabawa ta rayuwa da kuma sakamakon jarrabawa A kalma ta ibtila jarrabawa mafiya yawa a cikin al'adunmu da yake mun fi kyamatan kunci da kuma abubuwa na rashi sai muka ɗauka jarrabawa tana takaituwa ne cikin abin da ya faru wanda ba ka so ko rashin lafiya ko talauci ko wani abin da ya shafi na kuncin rayuwa alhali a hakikan ma'anan jarrabawa a musulunci samu jarrabawa ne rashi jarrabawa ne lafiya jarrabawa ne rashin lafiya jarrabawa ne aure idan Allah ya baka ya jarrabe ka idan ya hana ka ya jarrabe ka haihuwa idan Allah ya baku ya jarrabe ku idan ya hana ku jarrabawa ne wato jarrabawa ka'ida a musulunci tana daukar dukkan abu na alheri da ya faru gare ka ko shari ya faru gare ka akwai mutumin da talauci zai kai shi aljanna akwai wanda kuma talauci zai kai shi wuta akwai wanda arziki zai zama da zuwan su aljanna akwai wanda arziki zai zama da shi shiga wuta so kowane irin hali Allah ya kaddara ka samu kanka ko na samu kaina idan muka bi dokokinsa muka yi abin da ya dace to shine mun ci jarrabawa to ka jarrabawa baya takaituwa a musulunci akan abu mara daɗi da ya faru gare mu hatta abu mai daɗi idan ya faru to shi ma jarrabawa ne ke sa dukkanin rayuwar duniya da Allah ya halicce mu a cikinta da kuma mutuwa gaba da sai ke ya halicce su ne dan ya jarraba mu khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya halicci rayuwa da mutuwa khalaqal mauta wal haya ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa kaga dukkanin rayuwa a duniya da ita mutuwa kanta jarrabawa ne yace dan ya jarrabe ku ne ya ku kuma ku ahsanu amala a cikin ku wane ne zai aiki na kwarai don haka a musulunci ga baki ɗaya rayuwar mu dukkanin ta jarrabawa ne babu wani abin da zai faru ga musulmi a rayuwarsa ko wanda ba musulmi face sunansa jarrabawa ka shiga makaranta jarrabawa ne ka yi jarrabawa a cikin makarantar ka ci jarrabawan jarrabawa ne ka faɗi jarrabawan jarrabawa ne ka yi karatun ka kammala lafiya jarrabawa ne ka yi karatun baka kammala lafiya ba jarrabawa ne ka yi karatun ka kammala ka samu aikin da kake bukata jarrabawa ne ka samu aikin da ba shi kake so ba ka karɓa da halin da ya zo shi jarrabawa ne ka rasa aikin yi jarrabawa ne ka samu wadata an jarraba ka ka fita talauci an jarraba ka lafiya jarrabawa ne jinya jarrabawa ne haihuwa jarrabawa ne rashin haihuwa jarrabawa ne dukkan wani matsayi da Allah ya kai mutum a rayuwa na ɗaukaka ne a zumunci ko na kaskanci dukkaninsa jarrabawa ne kuma kowanne yana iya zama sanadin tsira ga mutum kuma iya iya zama sanadin halaka ga mutum yasa Allah subhanahu wataala yake dukkan rayuwa da mutuwa ya halicce su ne dan ya jarrabe mu wane ne zai yi aiki na kwarai khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur don haka ka'idan ma'anan jarraba a musulunci dukkan abin da ke faruwa na tasarrufa dinmu a rayuwa da abubuwa da suke aukuwa da muke da zafi ko ba mu da zafi dukkanin su sai dai a musulunci jarrabawa da ta faru gare ka wanda ba ka da zaɓi a cikin ta ta kake da zaɓi a cikin ta wahala akan wanda ba ka da zaɓi duk jaraba da ta faru wanda kana da ikon ka yi zafi, sai ka zaɓi biyayya ga Allah da sa'a gare shi ka ki faɗawa sabonsa to ta fi wahalanci akan jaraba da ta auku wanda babu yadda ka iya wanda hausa ke cewa hakuri ya zama dole yasa shekul islam rahmatullahi alaihi cikin majmu'ul fatawa ya kawo jarraba da Allah ya wa Yusuf alaihi salam cikin suratul Yusuf ga jarraba kala kala tun daga akala fuzibu tun da jefa ni cikin rijiya bi ga ya batin jirgi zuwa cewa kura ta cinye shi zuwa ya je shi da gidan yari zuwa Allah ya jarabe shi yayi bauta ya zama bawa zaman sa a eh, gidan yari qala rabbi sijinu ahabu ilayya mimma unani ilai har zuwa imra'atul aziz ta neme shi wala gari hammad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi da ya tara waɗannan jaraba duka sai ya a cikin su duka wanne shi wahala da jefa mutum a rijiya da zama gidan kurkuku da sai da shi a matsayin bawa ya je bauta a matsayin annabi daga annabawan Allah subhanahu wata'ala da kuma jarrabawan mace ta neme shi da zina yace duka cikin su wanne zuwa la yace jarrabawa neman sa da zina ta wahala saboda mai jefawa a rijiya bai da zafi kwata-kwata da ne shi karfin bauta da aka sa ya zama bawa bai da zafi zama gidan yari bai da zafi amma zina yana da iko kadi laqad hammatiha wa hammadiha laula an ra'a burhan rabbi kazalika linasrifa anhu su'a wal fasha innahu min ibadina al mukhlasin sai ce to wanda yake da zadin nan yake saba wa Allah ya bi Allah to yake jarraba mafi girma a cikin jarraba wanda ya masa wanda yake nuna mana idan Allah ya dora maka zazzabi ba yadda ka iya ne ba ka da zaki idan Allah ya jarrabe ka da rashi ba yadda ka iya ne in Allah su wata ala jarabe ka da rashin haihuwa ba yadda ka iya amma jaraba mai wahala shine ga sabon Allah ga bin Allah kuma sabon Allah na iya da zabi sai ka ki saba Allah sai ka bi Allah a cikin abin da kake da zabi to ne kace asalin jarraba wanda ke da wahala dan adam ya ci ka amma jarraba wanda ta waye gare zama babu yadda ka iya bahaushe ce hakuri ya zama dole ba wai dan yana so ba wannan shine asalin jarrabawa mai sauki wacce kake da iko abu na haram ya wulga gaba gare ka ka hakura da shi ne take jarrabawa ne wahala ga musulmi ya ci ka a idan muka duba ayoyi duka na qur'ani da kuma hadisai da suka zo za ka ga duk inda Allah ya kawo jarrabawa to karshen ayar a qur'ani sai ga ya isara zuwa ga sakamakon jarrabawa ko idan zama sakamakon a nan duniya ne ko a lahira ne Allah yana saka wanda aka jarraba yayi hakuri ya bi Allah a duniya da a lahira amma sakamakon lahira ya fi girma dan shine aljanna saboda a duniya darul amal wal akhira darul jaza duniya gidan aiki ne lahira ne gidan sakamako amma wannan bai hana Allah subhanahu wata'ala ya ba wa dan adam wani sakamako a duniya akan hakurin jarabawa da yi ko biyayya da ya masa a cikin halin da Allah ya jarabe shi ya samu kansa a cikin wanda ba haka shi ya so ya auku ba idan muka duba misali a cikin Qur'ani daga cikin suratul Baqara za mu ga inda Allah ya kawo jarrabawa ya kuma nuna mana sakamakon wanda ya haƙuri a jarrabawa wala na buluwan na kun bi shay'in min al wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat sai ce wa bashiris sabirin alladina idza asabatkum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Allah yace wala na buluwan na kun kaga wala lamul qasam na buluwanna ga nuna tauke Allah san da ya rantsuwa ba guda ɗaya ba wala na buluwanna kum wallahi tallahi billahi tilas za mu jarrabe ku sai ce bishai'in da wani abu a rayuwa a nan sai kira bishai'in minal ne minal khawfi wal da wani abu na alkhawf tsoro malamai suka ce dukkan jaraba da Allah yake mutane a duniya babu wanda ta kai tsoro wato hali na rashin aminci hali na insecurity hali na mutum bai san me zai faru da shi a rayuwa ba duk jarrabawan duniya babu wanda ya kai wannan shi yasa da Allah ya zo kan tsoro bai ce da tsoro duka ba sai ce bi shay'in min al-khawfi da wani abu na daga tsoro saboda idan tsoro yayi wa yana kisa mutum zai iya ga abu ya tsora sai ya zama sanadin sa to shi yasa Allah bai ce zai jarrabe mu da tsoro ba sai ce da dan wani abu na tsoro wani yanki sai ce bi shay'in kadan ne daga cikin tsoron saboda tsoro in ya kai iyaka yana sanadin nan adam dan adam ya ga abun tsoro yana gani haka har sai zama ajalinsa to Allah ce zai jarrabe mu da wani abu na tsoro shine hali na rashin aminci Allah zai jarraba mutane daga hali zuwa daga lokaci zuwa lokaci cikin kunci na rashin aminci sai sa ce bishe in min al-khawfi sai ce wal ju'i da kuma yunwa yunwa ita ce mafi girman tsoro na biyu bayan rashin abinci dukkan al'ummar da Allah ya jarraba ta da ababe guda biyu nan to an kai makura wajen jarraba ta na farko idan babu safi, babu aminci na biyu ko ba a koshi ba to waɗannan su ne ƙololuwan jarrabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ke yi wa al'umma a gaba ɗayanta wannan shine iyaka idan ka duba ƙur'ani Allah ka mana al'ummomin da suka saba masa sai ga ce zai jarabe su da yunwa da tsoro misali wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan harisku haraka da min kulli makanin فكفرت بأنهم الله Allah الله لباس الجوع والخوف هذا زي تفاتل دسو ده مين تفافين يموا ده صورو سي guda biyu a wurin. Idan muka duba mutanen saba da suka saba wa Allah abin da musu kenan daga di kana li sabahin fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurula baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa a'rabu fa arsalna alayhim sayla al-arim وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم bima kafaru wa hal nujazi illa kaga al'umma ce Allah ya cire mata duk amfani da take da shi na gona mai daɗi. ya mai gurbin sa da marar da ya kuma sa sa cikin halin kunci sai ce sakamako ne na irin abin da suka aikata ba wai dan an jarraba su a zalunce su bane halin su ke ja mutu. kaga ne ke na maka cewa yunwa da tsoro su ne mafi girman jarabawa da Allah subhanahu wata'ala yake iya jaraba mutane idan ko mutane suka bi Allah idan zai musu gata abin da yake ba su na farko sai ba su aminci da kofi, sai sa mu duba da sahabbai suka yi imani da Allah sai yace allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah shine kosar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro kaga sai kira guda biyu nan a matsayin su ne gadon da yi wa sahabbai radiyallahu anhu kula ga wannan sai sai dai jarabe mu da wani abu na tsoro da yunwa wa naqasun min al-amwal da kuma tauyewa daga dukiya shine mataki na uku shine dukiyar karyewar jari a abu ya lalace mutum ko ina ya kama sai ga abu ya lalace duk rabawa ne wal anfus da rayuka muna iya rasa wata ran mahaifi wata ran a rasa da wata ran a rasa ya wata ran a rasa aboki duk mutuwa kullum a cikin take ko da ba a maka ba lalle za ka ga ana an yi wa wani kuma in za ka je maka ba za ka tsaya zai wahala kai awa ɗaya ba ga an kawo gawa ba kuma in kun kai gawan kuna fita za ka ga suna shigowa su sun kawo nasu kuma haka ake wuni ana kai wani kuna dawowa kuma ana kai wani haka ake karewa to Allah zai jarraba mutane da mutuwa daga lokaci zuwa lokaci Ke sa kowa ya amince da zai mutu kuma Qur'ani bai rantsuwa akan cewa za mu mutu saboda mutuwa reality ne abinda qur'ani ke emphasize shine bayan mutuwa akwai wani abu ba wai daga mutu ya kare ba akwai wata rayuwa bayan mutuwa wanda kuma ingancin ta ya ta'allaka a yayi aka rayu gabanin a mutu don haka shi sa Allah sai yake cewa wa naqas min al amwali wal anfusi sai ce wa samarat da 'ya'yan itatuwa 'ya'yan itatuwa su ma tauyewan na daga ciki jarraba da Allah yake mutane amfanin gona ya lalace ko a yi noman gabaki ɗaya bai yi albarka ba yana iya faruwa ko kuma ana iya yin abincin ya yawa a kawo gida sai Allah ya cire albarka abin da za ka ci yi awa biyar a cikin kanzu daga tashi bayan awa da sai ka ji kamar an gobara duk ya shiga cikin jarrabawa da yunwa wani 'ya'yan ita wato shine zai zama albarkar da ke cin abincin Allah subhanahu wata'ala ya dauke ta wanda ko mafiya yawa ba a cikin haka ake in ka kuma shekara talatin baya ka je ana maganar cutar ulcer yana da wahalar gaske amma yanzu akwai wadata akwai rikin asiri ya gwargwado amma waɗanda suke da cutar kwalsa a ne ba za su kare ba amma shekaru talatin a baya ko arba'in yana da wahala gaji ana magana wata cuta mai sunan cutar kwalsa amma abincin za a iya ci kuma wani wani bai san me mallaka a duniya ba zai iya ce da garin su gaba daya amma iya da cutar kwalsa haka Allah ya jarabe shi da ita so duka nau'i ne na jarrabawa da Allah ya kira duka jarraba sai ce wa bashirin sabirin kayi bushara ga masu haƙuri kaga sakamakon kenan a yi bushara ga masu haƙuri cewa duk wanda Allah ya jaraba da abubuwan bayan nan ya bi Allah to a masa bushara da ya ci wannan jarrabawa asabur kala uku ne a shari'a akwai asabur ala ta'atillah akwai asabur ala aqdarillah akwai asabur an muharibillah na farko hakuri wajen bin Allah shine bin Allah wani lokaci iya da wahala ka tashi kai ibada yana da wahala in kiyamul layl wata iya da wahala azumin nafila iya da wahala sadar da zumunci ka tashi ka shiga kawai wajen yan uwa yana da wahala to sai ka yi hakuri wajen bin Allah shine ka ji na farko duk abin da Allah ya ce ai ko da rai bai so a tirsa ta ran yayi na biyu shine hakuri akan nisantar sabon Allah bisa ga ɗabi'ar dan adam ransa sa so ya saba wa Allah wanda kaga bai sabon Allah kawai karfin rai ya fita amma duk wani dan adam bisa ga ɗabi'ar rai tana karkatuwa ne zuwa ga sabawa Allah wa ma ubarribu nafsi inna nafsa al'amaratun bisu bisa ga ɗabi'ar rai ta fi karkata ga sabon Allah wanda kaga ya nisanci sabon Allah hakuri yake ga wajen bin Allah wanda ya nisanci sabon Allah hakuri ya fi ni wajen bin Allah amma bisa ga halittar rai tana so ta saba wa Allah sai na uku asabar ala qadarillah yin hakuri akan duk abin da Allah ya kaddara mutu babu wani abin da zai faru gare ka ko gare ni ko gare shi face Allah ya sani Allah subhanahu wataala baya gafara da halin da ɗaya daga cikin mu yake kuma Allah yana kiyaye da shi kuma Allah bai rahama ne gare shi ya sa ka a halin ne ko ya sa shi ko ya sa ni dan ya jaraba ga za yi hakuri mu ci gaba da dinsa, ko kuma wannan kaddarar ta auku zai sa wani ya barar da imaninsa amma duk halin da musulmi ke ciki duk halin da dan adam ke ciki babu wanda Allah bai sani ba balma ya san halin da kowa ke ciki da shi wanda ke cikin halin to sai Allah ya ce wa bashirin sabirin alladina idza asabatu musiba wanda idan Allah ya jarabe su da musiba dalilin jarabawa wannan sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma zuwa gare shi zamu koma ba faɗa da baki ba faɗa da aiki shine aikin mu ya tabbatar daga Allah muke kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu koma sai yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun kaga wannan shine sakamakon ulaika masu irin waɗancan sifofi akwai gare su mai alaihim daga akan su min rabbihim daga wurin mahalicin su salawatin min rabbihim wa rahaba wa ulaika humul muhtadun Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala ce duk ƙur'ani babu inda Allah ya kira dan adam ya daraja shi sai akan hakuri jarrabawa saboda sakamakon da zai bashi wasu abubuwa uku Allah ya faɗa ni duba ulaika alaihim min rabbihim ulaika alaihim min rabbihim salawatun min rabbihim wa rahma ulaika alaihim salawatun min rabbihim waɗannan masu gofi akwai akan su salawat tsira kala-kala daga wurin Allah bai ce tsira ne sai ce salawatun jam'u mu'annasin salim akwai tsira kala-kala min rabbihim na biyu sai Allah ya ce wa rahama Allah zai musu rahama kaga tsira da Allah ya kira su ba annaba bane amma sai Allah ya kira salawat akwai me akwai tsira gare su na biyu sai ce wa rahama na uku sai ce wa ulaika humul muftaduna kuma su ne shirye kaga sakamakon hakuri akan jarrabawa ya ja wa dan adam salawat ya samu mai ya samu salati daga wurin Allah salati ya samu saboda an jarabe shi yayi hakuri na biyu kuma akwai rahama a kansa kana kokwantan mutumin da Allah shi zai masa rahama ta dan gata ne dan Allah da kansa yace zan yi wa wani rahama eh wannan wani ba abun tausayi bane tunda Allah da kansa ya alƙawari masa rahama na uku kuma Allah yace shiryayye ne wa ulaika humul muhtadun kaga wanda shike na mana sakamako na me na hakuri akan jarrabawa ga sakamako. kuma tun a duniya kaga sakamakon ya tabbata salawat wa rahama kaga rahama ana samun ta a duniya salawatun ana iya samun su a duniya Shirya a duniya take amfani da mutum ya je zuwa ga aljanna to za ka kenan sakamakon jarrabawa idan aka jarrabe mutum ya haƙuri a duniya zai samu kuma a lahira ma zai samu Allah subhanahu wata'ala ya kara ce mana koda cikin suratu Ali Imran la tu'lawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitab min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira sai ce wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur la tubulawunna wallahi za a za a jarrabe ku a cikin me cikin dukiyoyinku da 'ya'yanku za ku rika ji daga wajen son kafurta cutarwa kala daban-daban babu irin cutarwa da ba sa iya muku musamman yanzu da akwai social media wani abun da ya dauka kawai shine zai cutar da musulunci yayi zai bata musulmai yayi zai kusatar da ku wanda ita ce ɗabi'ar wanda bai gane addini ba Allah ya ce za ku yi ajin cutar ba kala kala akwai wuraren nan kaje fa kawai ka sa ganin ka ake ba kawai hula idan ka saka ganin ka ake ba kawai duk wanda menene su ne irin cutarwa Allah ya ce za ku je amma sai Allah ya ce in kun yi hakuri kuka yi takawa to ku sani lalle wannan min azmir umur yana daga cikin manyan al'amura kaga kenan na daga cikin manyan al'amura maganar me maganar sakamako don akwai annabawa ba za ka ce su kulul azumi ne ka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam sai Allah ce wannan daga cikin azumin umur ne manya manyan al'amura ne kaga duka sakamako ne akan me akan jarrabawa haka kuma jarrabawa da ita Allah subhanahu wata'ala yake ya gane masu imanin gaskiya da masu imanin karya in mu duba cikin ali imran cewa yi ma kana Allahu li yazara al-mu'minina ala ma antum alai hatta يميز الخبيث من الطيب وما كان الله kana على الغيب ولكن al-ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha Allah yake ta الله ma kana Allah Allah bai kasance ba liyazara almu'minina ala ma antum alayhi ya bar mu'minai akan abunda da ما har sai Allah ya bambanta in masu nagarta da gura gurbi sai Allah ya ware gurbi daga cikin daga cikin waɗanda suke masu nagarta shi yasa dukkan rayuwa da ake yi Allah yana yi ne don ya rika ware na kwarai da na banza da jarrabawa ake gane na kwarai ake gane na banza ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullah alayhi cewa du'iya an-nasu ila al-huda fa aqbalu fa wudi al-bala'u fa thabata as-sadiqun wa fara al-kadhibun an yi kira zuwa ga shirya kowa amsa sai Allah ya sa bala'i shine ibtila'i sai ce fa thabata as-sadiqun masu imanin gaskiya suka tabbata wa farra al-kadhibun masu imanin ciwa suka wace kaga da jarrabawa Allah yake gane yake bambance masu imani na hakika da kuma masu imani da ba na hakika ba rayuwar yadda ake bambancewa za ka ga shine cewa a rayuwa duk da muke har duniya ta kare ana bambanta na da banza har yan kaɗan su je su shiga aljanna aksar su koma zuwa ga wuta wa in tufi aksar mai shirar da yadda duka an da ta. to haka Allah yake bambanta kamar fa noma ne idan mutum ya noma masara a gonarsa za ka ga kaɗan ake ci sauran abun duk asara ake lokacin da ake aka shuka ta kunda da ba ta turowa ni asararta idan ka zuba kunda da za ta fara girma masara sai ta girma ta kusa yaya sai ta bushe akwai da za ta yaya in aka zo yanke ta a nan ake asararta a gona wata idan aka zo daga gona zuwa kawowa gida ake zubar da wata masara, wata a lokacin da ake surfawa ake asarar wata masara, lokacin da ake dura a buhu wata nan ake asararta lokacin da aka ɗauko a buhu za a yi surfe na ci a wata abakara za ta zube a wurin in aka zo niƙawa wani galin yana zubewa in aka ɗauko garin za a kawo gida ana asarar wata masarar in aka kawo gida lokacin da za a tuka tuwo ana zubar da wani in aka yi targe wani na zubewa ana tuka ma yana zuba in aka zo cin abincin wata loma tana faɗuwa ba a ma cin nisa sai ka ga kenan dan kaɗan ake ci to tun fa daga farko shukar nan zuwa cin abinci ne yadda Allah yake bambanta na bari da na banza a rayuwa wannan kawai misali ne a takaice hmm. wanda yake bayyana mana dukkan rayuwa jarabawa ne sai mutum ya riko da Allah ya tabbatar ba a je gaba da zai asara imanin sa ba Allah subhanahu wataala ya kare mu haka idan muka duba cikin suratul ankabut Allah subhanahu wataala yake mana a hasiban nasu an yutura ku an ya kulu amanna hum la yutanu wa laqad fatanna alladina min qabrihim fala ya'lamanna Allahu alladina sadaqu wa la a hasiban nasu shin mutane suna zato ayyutraku abasu ay kudu amanna kawai da sun ce mun imani wa kuma la yuftanun ba za a jarabe su ba yace wa laqad fatanna alladina min qablihim wallahi mun fitin wanda suke gabanin su wala ya'lamanna Allahu alladina sadaku da haka Allah yake gane masu gaskiya wala ya'lamanna al-kadhibina wanda suke makaryata Allah yake mun jarabe wanda suke gabanin mu babu annabin da Allah subhanahu wata'ala ya turo ba a jarabe shi ba sai sa Allah yake ga hatta annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa am hasibutum an tadkhulul jannata walamma ya'lam am hasibutum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib wannan yake ƙara tabbatar mana cewa annaba da suka rigaye mu Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su sai sa annabi ke fara cikin da hadisi a cikin na farko cewa inna ashadan nasi bala al-anbiya thumma al-amsal fal amsal a wata riwaya ce inna ashaddan nasi bala al wa inna a ahadahum la yubtala bil faqr hatta ma yi yajida illa al-aba allati yuhawwiha wa inna a ya yafrahu bil faqr kama ya yafrahu ahadukum bil raha annabi ce wallahi mafi tsananin jarrabawa a duniya su ne annabawa annabawa Allah yakan jarrabe su su kai su da extent ɗaya daga cikin su bai samun wani abu ne mallaka a duniya sai rigar da ke cikin sa bayan rigar da ke cikin sa ne mallaki komai ba akwai bukata a huta ba damuwa dai karatun ya ci gaba dai bangare da ba da ba da ba sai a ba eh da sai ka ce za a canja ko ka rubuta min na gani eh, haka kuma akwai bukata malamai ba ruwa gaskiya ba damuwa ya jarraba samun jarraba su ne masu imani annabawa yake Allah yake jarraba sayan su da jarrabawa su da extended zai wayi ga gari a duniya babu abin da ya mallaka sai kayan da ke jikinsa sai amma ɗayan su yana farin ciki da kuncin rayuwa kamar da ku ɗan bayan kuke farin ciki da wadata su kuncin sun ke mafi farin ciki wanda yake bayyana mana cewa lalle jarrabawa a a yawan lokaci takan tafi da imanin mutum in mutum ya imani da Allah subhanahu wata'ala Allah kan jarraba shi da abubuwa wani lokaci marasa daɗi da ga ɗan adam ba wai don Allah bai sassa bane sai dai don yana so ya masa ya ne saboda za mu zo mu magana a kan irin alkhairai da fa'idodin da ke fitowa a cikin jarrabawa kai idan Allah ya jarraba mutum ya haƙuri to kai alkhairai da suke biyowa baya baya ga wannan idan muka duba cewa Allah subhanahu wa ta'ala yakan jarraba mutane din gwargwadon imanin sai da muka mara don ya bambanta masu imanin gaskiya da masu imanin ƙarya kamar da yake a hasiban nasu ayyukuraku أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا wani tsari sabirina to da addinin musulunci ga baki yansu an gina shi ne akan jarrabawa abin da muke so idan ya faru jarrabawa ne abin da ba ma so idan ya faru duka Allah subhanahu wa ya yi ne don ya jarraba imani haka idan muka duba hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kama da jarrabawa cewa Allah subhanahu ta'ala yakan jarraba mutane ne don Allah yana son su min babin misal annabi na cewa a cikin hadisin Imam Abu Dawud rahimahullah wanda ya cikin sahiha cewa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahu wa inna almar'a yubtala ala qadri dinihi wa la yazalu albala'u bil mu'min hatta yalqa allaha wa ma alayhi khafi'a cewa idan Allah subhanahu wata'ala yana son mutane yakan jarraba su jarrabawa da fitina da bala'i ba sa karewa da mumini har ya wani Allah ba da kuskure kaga daga cikin da za sakamakon jarrabawa tun a duniya shine kafaratu zikri Allah yana kankara kuskuren mumini da jarraba shi da Allah subhanahu wa ta'ala yake na biyu rayuwar da babu jarrabawa mara daɗi kwata-kwata a cikinsa to akwai hatsari a cikinsa tun da mun tabbatar da cewa jarrabawa mara daɗi in aka yi hakuri aka bi Allah tana da ba dalilin kafkara zurbai to mutumin da yawa ya gari shi kuma bai da jarrabawa babu na rashin lafiya babu jarrabawa na rasuwa babu jarrabawa na rashi babu kowace irin shi komai mai daɗi ke faruwa gare shi to a rayuwa malamai suka ce wannan akwai abin tsoro saboda kai ke babu wani abin da ke nuna kurakuransa ana gafarta masa kuma musamman ya kai rashin sa'a ya zama mutum cikin sabon Allah yake kuma al'amura komai daidaituwa suke gare su yau na ya Shi ne magana da Allah yake falon ma na su ma zukuru bihi fatahada alaihim abawa ba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun to kaga wannan yake cikin fitinar rayuwa mutum yana cikin sabon Allah dukkan nau'in sabon Allah yana ciki amma rayuwar komai yadda yake so mai daɗi ake yake faruwa babu wani abu mara daɗi ne sa ka rayu karya wanda ke tunkarar a rayuwa to wannan rayuwa akwai hatsari dole wata ran da Allah ya zai da jinya ka ji daɗi saboda jinya na kankara zunubanka misali ya hadisi a cikin sahih muslim da annabi tsira da aminci tabbata gari yake cewa ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghannin hatta shauka bi shauka illa kafar Allah bi hamil khataya babu abin da faru ga mumi na wahala ko kuma na wani damuwa ko kuma na kuncin rayuwa ko kuma na wani shiga halin kakanika ya kamar rashin lafiya annabi ya ce har kaya da zai taka a kan hanya iya tafiya wani abu idan taka ya tsaya ya cire dan jini ya fita annabi ya ce fashi Allah kan kare wani zunubansa da wannan to kaga amfanin jarrabawa har ta kaya da ka taka a kan hanya kai sai ka dauka karamin abu ne ka ina su wallahi wannan ai sai ka tuce da ka jure mu ta hanyar nan ta tsaya amma ka manta cewa dalilin wannan kan kare wata zunubin ka shine daɗin rayuwar wanda ya imani da Allah duk abin da ya faru a duniya mai daɗi ko mara daɗi in dai akwai imani ko babu da na saboda mai akwai kafara kar mu mata da hadisin sai musulmi da annabi tsira da aminci tabbata gare shi yake cewa ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabahu darra sabara fa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min manzo yake cewa in za ka yi mamaki ka yi mamakin al'amarin mumin duk abin da ya faru da wasu alheri ko bai ya faru da mai imani in dai ya auku gare kuma kai mumini ne annabi ya ce ne ko ne ne zo ne kina maka kenan perspective na jarrabawa ya ta'allaka da imanin mutum da kuma yake gaggawar tunani a kai Shi ne in kana da imani ko ina da imani duk abin da ya faru abin da zai fara zuwa mu na farko umar da ɗin suna tuba mu san adadin zunuban da Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare mana dalilin wannan jarrabawa ba kuma hadisi ya tabbatar da wannan jarrabawa ɗin yana sa Allah ya da mutum idan Allah su wata ala jaraba kai yadda da jarrabawa ko da bara daɗi ne kai imani to yana jawo maka yadda da Allah ga wanda shi ma sakamako ne Allah ya da kai idan kuma mara daɗi ne sai kai fushi wannan kuma yasa Allah ya fushi da mutum inna Allah idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu riba wa man sakhata fa alayhi sakhatu kamar da hadisi Abu Dawud da Ibn Bukhari kawo cewa idan Allah yana son mutane yakan jarrabe su wanda ya yarda da jarrabawa to Allah yana yarda da shi wanda ya fushi da jarraba da Allah ya masa da shi ma Allah yana fushi da shi idan Allah ya jarraba mutum a rayuwarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wannan to sai ka da jarrabawa shi yasa ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala cikin adda wal dawa da kuma as-sa'ada a littafin sa na mitahu dari sa'ada da madarijus salikin duka ya ta ce matakan yadda da jaraba kala kala ne na farko shine sabon na biyu shine riba na uku shine a sabon shi ne da Allah ya jarabe ka da mara dadi mafi sauƙin abin da za ka yi rashin mafi karancin imani shi ne a zuciyar da ba ka san abu amma ka yi hakuri da abin da Allah ya jarabe ka babu zuwa wajen boka babu tsafi babu fushi da Allah babu munanan maganganu shine ka san baka so amma tun da Allah ya san da kai kuma kai ba wa ne maka ka yi hakuri ka yi da jarabawa kuma ba za ka saba Allah cikin ka ba yace to wannan shine mafi kankancin imani in ba haka ba sai ka je mataki na biyu shine arriba bayan ka yi hakuri kuma sai ka yi da jarabawa in ba an baka zabi Allah ne mini eh daga sai na yadda da ba da matsala tun da Allah jirbe ne na yadda da ita wato ita jarraba rashin da ta kame da kana kaunarta ita abin da Allah jirbe ka mara daɗi nan ko rashin lafiya ne sai ka zama kana son rashin lafiya don Allah ne maka ita idan kunci ne na rayuwa sai ka yi da abin da Allah ya yi ko ne Allah ya jarabe ka sai ka yarda da riba ka yarda da Allah ya jarabe ka kaga ba ka iya yarda sai yi hakuri to kana hakuri sai ka je mataki na sama shine na yarda da abin da Allah ya jarabe ni kuma ba wai kana cin Allah ya cire ka a ciki ba amma kayan da Allah ya kaddara za ka zauna cikin kayan da shi mu duba jarabar da Allah ya yi wa annabi ayyu me yake rabbi masani ya zuru wa anta alhamur rahim shekara goma ta yi a jinya amma ga gari ta ga hannu ya roki Allah ya ce ya Allah ba da ya ga ce sa ya ce saboda shekarun da ne da lafiya ya fi na rashin lafiya da abu ya kai makura ba zai ce Allah ba ni lafiya ba sai ya ce rabbi ya Allah cuta ta shafe ni amma kai ne mai mafi rahaman masu rahama wai shi take fa addu'a da yayi wai ya daga zai ce Allah ba ni lafiya yana jin kunya saboda me yake saboda shekarun da aka yi da lafiya ai cikin rashin lafiya wanda duka da ke nuna mana shine riba yadda da jarabawa dabi'a ce jaraba mara daɗi ba a so amma imani yana iya sa da Allah ya jarabe ka sai ka yarda da ita urwa Allah ya jarabe shi da wannan urwa ibn zubair ibn gudun awwam alayhi rahmatullah ya kai matakin da aka yanke ya yatsarsa guda ɗaya akan cuta wasu malamai suka ce cutar karkare ne sai wanda ake a yanzu da aka yanke ya tsada sai ake ce kai addu'a mana me yasa baka damu ba kake murna da yake guda ya zuwa nake da zaka ce ashirin yake a cikin guda ashirin Allah ya ɗauki guda ɗaya ban da kasar mai baƙin har addu'a yake yana gode wa Allah yana cewa Allahumma lakal hamdu hatta tarba wa lakal hamdu idza rabita wa lakal hamdu ba'da riba yace wa lakal hamdu ala kulli hal Allah muna yabo muna godiya zuwa gare ka har kai da mu wa lakal hamdu muna yabo muna godiya da kai har ka yadda da mu da muna kuma yabo muna godiya da kai bayan ka yadda da mu kuma Allah muna yabo muna godiya da ka cikin kowane hali to shi sa mataki na gaba shine idan Allah ya jarba mutum nan bayan an riba sai ya je a shukr shine sai gode wa Allah shine mataki na uku na farko yayi hakuri in mutum ya tsara madaraja ta gaba bayan hakuri sai ya daraja bawa na uku kuma maimakon ma ya fushi ko kuma ya yi addu'a Allah sai kuma gode wa Allah da ta jarabawa ya Allah ka da kake da ni ni bawon ka ya Allah na gode maka ina fatan cewa ka kare mu zurbaya da wannan jarrabawa ne ta saboda jarrabawa tana zama kafara na zunubai kuma kan zama Allah ya da mutum kuma kan zama rifa ne da daraja duk mutanen da Allah bai ɗaukaka su baya ɗauka sai ba jarrabawa shi sa malamai suke cewa ko da a rayuwar duniya wanda ya wahalan gwagwarmaya a rayuwa kala kala to idan Allah ya gada mun ɗaukaka shi ya samun ɗaukaka mai girma min babin misal babu wanda yake haddasa qur'ani bai sa wahala ba duk gatan mutum idan zai haddasa qur'ani daga alhamdulillahi rabbil alamin zuwa min jannati wal nar sai ya hana idan sabacci sai ya waye gari mu ta shi. ya je wata ran ma yake samun jaraba da cutar basir akan haddan qur'ani ababe da dama zai iya rasawa dalilin wannan wasu abokan suna kasuwa shi yana hadda har su kuɗi na cikin talauci saboda babu wani ni'ima da za ka kai a duniya ba sai akwai lokacin da ka sha wahala gabanin ni'ima ta zo da same ka wannan shine ka'ida babu sa malamai ke cewa wai la yajidu sa'ada man lazimar wisada dukkan wani wanda ya lazimci filo to baya samun kuma rahota, wanda yake kullum akan filo yake to ba da ba kuma yanzu dan wai gaba zai masa kyau wanda duk mutum na mata sai an sha wahalar jarrabawa duk da ake samu gaba da ita amma in mutum bai sha wahala da jarrabawa ba to zai yi wahala ka iya gaba ta yi kyau a rayuwarsa min ba da misal malamai suna kara cewa kuma wai wa lazzatul raha la tunadu bir raha jin daɗin hutu ba a samu sai an gaji sai wanda ya gaji a duniya da jarrabawa shine zai je aljanna don ya huta mutane biyu ne hasan da usaini hasan ya je gona tun safi ya ta noma rana ta buge shi ya sha wahala ya dawo da kafa aka zo ya yi magariba ya sha ya ci abinci usaini kuma ya kwana a falo a ɗaki ya wuni yana kallon tv da ac da komai ya ɗauki waya ya buga ya taɗi ya ja kushin ya huta da aka zo bayan isha shi hakan ya wuni a gona hussein ya wuni a gida yana kallo yana shan kifi idan za su yi bacci a darewa zai fi jin daɗin bacci wanda ya wuni a gona sai sa malamai suka ce to ita aljanna gidan hutu ne wanda a duniya bai wahala da jarawa ba zai ji aljanna a huta ba haka yadda wanda ya wuni a gona yake mona bacci a dare ba zai zama jin daɗin faɗe da wanda jin alƙaƙe wanda a gida jirgin ko ina ba kuma yana hutawa to shi hutun ya masa yawa in ya zo barci a gare ba wani sai barcin ya fi zuwa amma ba wanda zai wuni a gona ya gaji ya dawo gida da kyar kuma sai ana musu da shi kan barci yana kwanciya cikin ikon Allah zai ga ya barci to wannan kina mana rayuwa ta jarrabawa ne in Allah ya jarrabe mu muka jure a kai to sakamakon jarrabawar a duniya na nan da yawa mun kira wasu daga cikin fara na zunubai na biyu yadda na Allah subhanahu wata'ala sakamakon a duniya na uku ɗaukaka darajar mutum Allah subhanahu wata'ala zai a duniya na hudu mun kira salawatin min rabbihim na biyar wa rahama na shida yake ulai ka Ta mutaduna kaga duk waɗannan sakamako ne na jarabawa da Allah subhanahu wata'ala yake mutanen da ya jarrabe su suka yi hakuri da jarabawa da yi suka yi hakuri suka yadda har ma suka gode wa Allah subhanahu wata'ala akan wannan jarraba da jarrabe su haka magana akan jaza na jarrabawa ko loluwa ta samun sakamakon jarrabawa shine aljanna yadda ta mu'amalanci Allah subhanahu ta'ala haka yake mu'amalantar mutane shi yasa Allah yake hal jaza'ul insani illa ihsan in kai insani zuwa ga Allah wajen biyayya gare shi to sakamakon ka a lahira shine aljanna lil na al-husna wa ziyada waɗanda suka saba wa Allah a duniya to kuma sakamakon su shine mai muni a lahira shi yasa Allah yake cewa me wa jazaa'u a sayyi'atin mithluha sakamakon mai muni shine mai muni irin ta to zaka Allah subhanahu wata'ala baya gina sakamakon ɗan adam a lahira akan canki faɗi? ko kuma Allah nuna mun gidan yan nan gata ayyukan da muka yi a nan wurin da su ake gina mana makoma a lahira aljanna gida ne na hukunci na jaza duk abin da mutum ya aikata ka zai zai shi a fili babu wani koyi koyi a kai ko mai mutum ya aikata ko mai mutum ya aikata ke sa duk abin da muke gani a lafiyar su anan ne babu abin da za a yi sai abin da muka aikata a duniya a cikin bin Allah subhanahu wata'ala akwai wahalhal akwai jarrabawa saboda sa'atun na tafila ala nafsi wal badan malamai suka ce jin Allah bisa ga ɗabi'ar jin Allah na da nauyi akan jikin mutum da aka rarsa akwai azabi da dama na jin Allah da domin mutum ba da imani ne da ya ci jarraba ba zai jin Allah zuwa da wata da cikin ba tun daga sanya kayan mutum sai ne hakuri ki jin Allah mu'amala da mutane sai ne hakuri ki jin Allah musamman irin wannan karshen zamani da mazo na ke cewa alqadi salabi ne sai alal jam wanda ya riko da addini zai waye gari kamar ya riko da garwashin mutane in dai karki addini za ka wayi gari kamar ka rike gaushi da ɗayan biyu ka rike gaushin ya kona maka hannu amma ka san kuma sakamakon ka a zahira ko kuma ka zubar da gaushin ka zubar da musuluncin dan ka huta a duniya kuma lafiya a samu bala'i shi yasa babu dan adam da zai shiga aljanna sai hakuri akan jarrabawa da Allah subhanahu wata'ala yake masa Ya yi hakuri ya bi Allah Ya yi hakuri kan kaddara da Allah zai masa mai daɗi da mara daɗi yi hakuri wajen nisantar saɓa wa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa malamai su ce annabi sabiki ala duniya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al mawt yaskunuha illa allati kana qabla al mawt yuriha fa in bana bi khairin taba maskanuha wa in bana bi sharrin khaba baliha babu gida ga mutum da zai shiga bayan ya mutu sai gidan da yake ginawa a duniya in bai mutu ba in ya gina gidan da alkhairi zaman gidan zai yi daɗi a lafiya idan kai gina gidan da sharri to zaman gidan ba zai daɗi ba a lafiya min da misal mu ɗauki rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yadda allah subhanahu wa ta'ala ya da shi da jarraba tara tara mu ɗauki jarrabawa ta farko akan zazzabi da ya tashi zazzabin da yake yi shi kadai shine zazzabin da mutane biyu suke haka allah yake ninka masu yana cewa innama u abu kama yu aku rajulani wa fi riwayatin minkum a hadisin bukhari zazzabi ya yi tsanani a jikin sanana a sha rabi Allah wa da bai shi mazu Allah shi ya yi tsanani ya yi haka ya ce saboda ni Allah ya kaddura mun zazzabi mutane biyu ne ni saboda ne saboda imanin su gizin ya gina kowa to haka zazzabin da kake complaining ya yi tsanani a jikin ka to haka Allah zai ninka biyu sai dora wa annabin to haka a zazzabi yana yin zazzabi ne na mutane biyu na biyu Allah ya galabe shi da samun makiya iyaka duk yadda kake jin makiya sun sa a gaba suna cutar da kai suna kulla maka ba ka samu kashi da cikin da makiyan da Allah wuta da zai rufe hannun karfi ba Allah ya ce wa kazalika da li kulli nabiyyin aduwwan lil mujrimin duk annabin da muka tura mun sanya masa makiya a cikin mutanen banza ba a taba samun wani annabi ya fito yi aiki ya samu wani zargegen maki ba duba annabi Musa da Fir'auna ya ishi mutum misali kada yadda ya kare makiya suka sa ibnu kasir ma ke cewa annabawa sama da annabi da yanku an kashe saboda mu saboda mu saboda makiya afa kullama kuma rasulun bima la tahawa anfusukum mustakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun duba annabi mu yake samu makiya kala kala duba irin su Abu Sufyan a farkon musulunci da suka shi duba irin su Abu na da suka yi fada da shi ka duba yadda manya-manyan makiya irin su ka abu ashirar suka babu irin kaidin da ba kulla masa ba a rayuwar ba har hankalinsa yana tashi Allah ya ce alladhi na alamu innahu la yahzunka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibuna walakin adh-dhalimina bi ayati yajhalun wa in kana kabura alayka iraduhum fa in istata'ta an tabtaghi alayhim misali da kawai shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ga masa cewa ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم رسولنا حقيقة أن كرية وأن سكر جايك منزلي سكي حقولي أكن كرية تاوى وأوذوا أن تتدسوا حتى أتاهم رسولنا هذا سنة متدفع لتنزل النبي موسى دخل إلى سكر الله كمان يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها أما تشهد كلا كلا أبيت مغرر أنا وأبي قال وتزو da wata take Allah take Musa ga wannan da kai da kamar ka wuri ya je yana wanka aka ɗauke kayansa ko wanda zai ba shi wani ya launa ba a taba samun wani annabi da ya zo ko wani in bawa da ya zo ya yi rayuwa da Allah bai da shi ba duba irin su Imam Ahmad ya yi samu abokin gaba al-Ma'mun yadda ya cutar da shi duba irin shekul sama rahimahullah da aka rake da sarakuna aka cutar da su duba irin su imamul bukhari rahimahullahu ta'ala yadda aka cutar da su a garin su ma an kore su to haka sunna sai ta Allah sai ka sanar cewa annabi duk da yake da haƙuri, yake da rubar amana yake da tausayi yake da mu'amala ta bari amma bai zauna lafiya ba akwai wanda sun ki kuma Allah yake yayi haƙuri to sai gane cewa wannan ya ce ka jarabawa a rayuwa duk yadda kake a rayuwa sai ka samu wani ka rasa kai ne ka zo ne masa da shi ko ba ya tashi hankali a duniya kamar kai kuma a haka karka dauka wai dan kana duniya wani fa ko ka bar duniya ba zai hakura da kai ba an ce da ban bakuji abokin gaban ka ya mutu ce tukun da ba haka dai mai saurayi ke sai ya je lafiya an koro shi wato shi abokin gaban bai mutu ma bai ba shi burinsa a lafira ya je a ce komo babu kai a jin gaba daya wato ya je lafira a yadda ya zauna a can ma ya jira tashin kiyama a kan da wani masa gata shi burin su a jeje lahira a cikin koma gaba ɗaya ne ma mutum da kai ba wato a yi da organizer ɗinka a lahira sunan ka mana ne ba a san ka ci jaraba ko ba kai ruwa rahama ne shi burin su a ce ma kai gaba ɗaya ba a san da zuwa ka ba dole shi na mana a ta fara Allah ya jarrabe shi da wannan a rayuwarsa ya ɗora masa makiya kala kala duba irin abu su fiya shi ya sha aka yake shi a badar shi yasa aka yake shi a kudu babu abin da bai ba kuma duk garin makka an san alaihi wasallam amintaccen mutum har su abu su fiya an tambayi abu su fiya annabi da suke gaba da shi don allah mutum manzan ne ya kallon gabar dai mako da ba kowa ya ga sai mai tambayar zai ce gaskiya mutum ne amma yana gaba da shi za ka iya wayin gari kana da imani da Allah haka kawai wani ne ta gaba da kai kai ba ka san me kai ba kuma duk hanyar da za ka bi kana ya gaba shi yaki kuma babu abin da ba kai ba amma yaki ciki wannan yanayi ne na rayuwa ka sani cewa Allah ya yi wa annabawa da abokanan gaban da suke manya-manyan matsiya Allah wanda wanda ke jin ka ando irinsa da Allah bai kai kashi ɗaya cikin ɗarin waɗancan ba amma haka Allah subhanahu wata'ala ya rabi annabi na uku an jarabi annabi da jama'a ciwo mu duba lokacin da ya yake yakin Uhud ya hadisi a Bukhari shujjan nabi uku Uhud wa kutirat rubaiyatu ya ji yakin da an karya masa hakoransa hakorin bakinsa ka duba aka sa karfe a cikin haƙorin aka tunkuta haƙorinsa da karfe haƙori ko an maka allura mai kira lafiya ya kashe bare da kana tsaye a sa karfe a tunkuta haƙorin aka dace Allah subhanahu wataala ya jarabi annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan ya ji ciwo a rayuwarsa sai ka tuna cewa duk ciwon da ka ji a yanzu take cikin damuwa karaya ne ko kaza kaddala annabi daga cikin annaban Allah an tunkuta masa haƙorinsa a zai sarrafa wajen mutanen sa'ifa wa an jefe shi an fasa masa kai jini yana zuba a kansa ya cika jikinsa jagob jinin kayan su ka koma jaja mai dalili saboda jinin da ya zuba a kan sa kuma ya je ne yana cewa qala Allah ta'ala Allah ya ce Allah ya turo masa mala'ika malakul jibal cewa annabi kana bukata a turo dutse ya rikito kan mutanen garin duka halakar da su annabi addu'a da yake ya Allah ina roƙon ki dan su ba za su yi ba a cikin tsakar su a samu musulmin da za su bauta wa Allah sai mun mun addu'a da yake Abu Sufyan an yaƙe shi a kibiyar ya yaƙi annabi ya fitar da shi ran da annabi ya zo ya fito masa shi da cikin garin Makka mutanen garin Makka duk kafirin kowa ana ga karshen sa ya zo kowa ba wanda zai tsira saboda sun cutar da annabi da iyaka ba fitina da ya kai ka cutar da mutum iyaka sai kuma Allah ya dauka ta zama yana da ikon da zai maka duk hukuncin da yake so a lokacin to a nan ake iya gane jarumi annabi ya shigo garin maka suka ce ya tambaye su mata da nuna an ne fa'ilin biko me kuke da san zan muku suka ce masa akwai kare maru da akhin kare kai dan uwa ne mai daraja dan dan uwa ne mai daraja Ya ce ina habu fa su laka ku je dukkanin ku Allah subhanahu wataala ku je an an yafe muku duk an sake Abu Sufyan ne bude gida ya zauna ana tsadan makwabtansa ma wanda suke kada a zo irin wurin faɗar yara kan ku gudu kada jini ya taba ku amma na bai ce man da kala dara abi yan ta huwa ne wato duk wanda ya shiga gidan abu su yan ma mun ba shi amfani ba za ta ba shi ba wato abokin gaba ya kawai gari gidansa ba idan ka shiga daga ranar kasa amnesty ko da kai wani kina mana menene iya daga cikin alamar cin jarrabawa shi ne saka sharri da alheri mutum ya maka sharrin kai ka samu ido kuma sai ka saka masa sharri da alheri shine wala tasawil hasana wala sayi'a ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Me kyau da mai muni ba sa zama ɗaya ka rika saka alheri da sharri in an yi sharri ka saka da alheri sai a waye gari wanda tsakaninka da shi akwai gaba sai har Allah ya mai da shi ma masoyinka babu abin da ke mai da masoyi maki masoyi sabon Allah kai kaddarar da za su iya kama shi kai duk abin da kake so da shi daga ce na yafe maka ko da bai gyara maka sai an yafe maka ba da halin ba babu abin da ke mai da maso masoyi irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala da rage annabi sa idan muka duba na bangaren rasuwa Allah subhanahu wa ta'ala da rage shi tun bai zo duniya ba baban sai koma zuwa ga Allah babu hoto bare ga hoton ba wannan jarabata ta shi mutum a rayuwa ka tashi ka girma ba ka taba ganin mahaifinka ba ƙarshen shi ne rashin ganinsa ko da a yarinta ba ma ran da kare da karo da yanzu ko da su goyo ba saboda tun ba ka zo duniya ba shi ya ba duniya duk girman da ka kai kafin wannan zai dame ka ya an haife shi bai je ko ina ba ko shan nono bai gama ba Allah da kira yawan sa duk wannan jarabawa ne ya tashi wata damar ya ta fiye da kowa a rayuwar duniya bayan iyayensa a dai da ya girma shi da na kabila ba a je ko ina ba Allah da kira yawan mahaifiyarsa haka wanda ta masa gata da dukiya ya haifi 'ya'ya guda bakwai ‘ya'yansa guda shida suka koma zuwa ga Allah sai shi bai rasu ba akwai jaraban da ta haifi bakwai shida ka binne su da hannunka har ya zauna gaban kabarin ɗansa Ibrahim yana zubar da hawa yana cewa innal salba la tahzan la yahzan wa innal ayna la kadba wa inna ala Ibrahim lam hazunun wa la naqulu illa ma yurdi rabbana ido yana zubar da hawaye zuciya tana bakin jiki yace ibrahim muna bakin cikin rabuwa da kai amma ba za mu yi magana ba sai wanda Allah subhanahu ta'ala zai daga mu ba za mu yi mummunan magana ba na na fatima kadai ya bari a duniya radiyallahu anha ita ma yace kina koma zuwa ga Allah ki zaki daga kowa kina kuma ita ma ta koma zuwa ga Allah wannan ba jana ba a cikin kana tafiyan ma yadda ka haifa ɗaya da ka bari a duniyar mata jika kuma an gama ka za ta jika da gaggawa jarrabawa na kuncin rayuwa dubai da Allah ya jarrabe shi annabi ya kai matakin da sallallahu gidan ana yin kwana 60 zuwa 70 ba da ba abinci ba ga hadisin bukhari in kunna lanantazir ila hilal ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوكل في بيت رسول الله الناس Nana aisha na gaya wa urwa radiyallahu anha wa rahimahullah cewa muna jiran jinjirin wata mu ƙara ga jinjirin wata mu ƙara ga jinjirin wata wani lissafin larabawa ne shine kwanakin da ya kai saba'in zuwa tamanin ta ce a gidan manzon Allah ba a kura wuta don a dafa abinci ba ta bin titi ke da a gidan su za a zauna ba ran da aka dora cikin a dafa abinci ya kana a yi shi me ke rayar da ta ce alfasuwa da wasu bagajen ababe ne guda biyu a samuwal ma inda a garin madina ne mukan sai ko dibino ku sai kuma mu hada da ruwa a kan dibino da ruwa ake rayuwa duk yadda kake son dibino a ce za ka kwana saba'in shi kake ci ka ci dibino ka sha ruwa ai kyau da ba wani kake wani lokaci muna da makwabta ɗan al'ansar suna da rago ma wata ran sukan dan tasu nono sai su san mana a dan san mana nono haka kowa zai kurba wannan jaraba Allah ya wa annabi a wani hadisi na Bukhari imam allah na Aisha radiyallahu anha na cewa ma a ali Muhammadin yawmayn mutatabi'ain hatta qurba annabi har ya koma zuwa ga Allah a gidansa ba ta koshi na kwana biyu a jira ba wato 48 hours gaba daya har a koce 48 hours ne kusa zuwa gidansa ga kuma wannan talauci bai sa ya koyi rowa ba ta san ɗabi'a in wani ya talauci ne ya sa wani sai koyi rowa amma shi tun da yake kuma a duniya ba a taba ga abu a wurin aka roƙa yake a ba ko me yazo da shinkafa yana so ce maka bismillah da duba irin zakuman da yake sokewa ya raba namun kuma bai taba karantar da bayanan rowa dan babu ba zai samu kuɗin ya so akuya ga hadisi a cikin na aisha radiyallahu anha take yanka namun ya fita ina son ma makwabta an tura wannan ya gida kaza wuya gida kaza kirji gida kaza tace har aka waye gari babu abin da ya saura sai kawai cinyar taban gaba kasar din nan annabi ya dawo ya ce ina naman ta ce ai duk mun yi saura wannan cinyar taban gaba sai ya murmushi sai ce mata wanda kika bayar shi ne rabon mu wannan kuma da kika bari za a dafa a gida shi muka yi asarar ba a hakan da ke cikin ran da ya samu an kyautar kuma farin ciki ke da kyautar wanda a sai kuma ko mai samu sabbin suka ce muna so sai ce bismillah ba zai kuma hana ba bai da shi amma idan ya rika mu abin da zai kai shekara in aka ce ga bukata kuma sai ba da abin ba zai fara da shi ba in an yi gobe kuma Allah subhanahu wataala zai kawo zai kawo sai an jira duka wannan Allah subhanahu wataala ya jarabi a kan sa mu duba ran da ya wayi gari a dare ya fito sai Imam Umar ya a yin yunwa ta dame shi yana tafiya ya daura dutse a cikin sa ya ci karo da sayyidina Abubakar a cikin gidan ya ga sai na wani mai so da kai ce yunwa ya ce kai kai ce neman yunwa da fito da ba za su iya kai gari ya waye ba suna zaga suka su gida gidan rikin sallar suka masa magana ya fi shi ba me damuwa shi mani yunwa yake dukkanin su a daren babu wanda ya iya barci saboda yunwa da yake a cikin sa har suka je gidan al'ansar ya zo ya gan su a gida ya yanka dabba ya sa aka gasa aka ba suka ci a cikin dare annabi ya ce sun malafi tsarin na yau ba da zanen na yau wallahi za a tambaye a akan wannan ni'imar na matakwar jinsu duka wannan ne jarrabawa ne da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa annabi ta rayuwa jarrabawa nan makiya da yawa ba qur'ani yadda aka masa ahzab suka zo suke ke wai walan ma ra'al mu'minuna ahzab qalu hadha ma wa'ada Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zarahum illa imanan wa taslima haka Allah ya gare shi sahabbansa da suka bi shi Allah ya jarabe su yana gani ana musu azaba irin su ya sanar Yasir Allah babu laifin da suka za a sa musu ana mar azaba annabi yana kallo babu abin da yake da fitina kamar ka ga masoyinka a halin ka kana kamar sai kwaji su kwatar sa annabi na zubar da hawa yana cewa sabran ya ala ya sir fa inna maw'idakum aljanna ku yi hakuri ya iyalan sir makoman ku aljanna ka duba yadda suka rayu gari a cikin garin Madina a cikin halin kunci da da rashin wadata haka suka hakura Allah subhanahu wata'ala me dalili saboda ta ganin musu al'akira wannan yasa babu wanda a yanzu da zai kai darajar su al'akira saboda jarrabawar su ya fi namu hakurin su ya fi namu yadda su da Allah ya fi namu kuma sun gode wa Allah akan jarrabawa shi yasa a yau za su yin aiki malamai suka ce da zai kai ladan zai iya kai ladan aikin sahabi kamar yadda hadisi ya faɗa amma darajar da zai kai na sahabi ba misali ga hadisi da ya tabbatar cikin sunan na imam musulmi da abu da zai wallah shek muhammad na ya inganta cewa ya ati alaikum ayyamus sabr al'amil fihinna lahu mithlu ajr 50 rajulan minkum suka ce 50 minkum ya rasulullah bal yace 50 minkum annabi yace kwanakin hakuri za su zo a nan baya a duniya wanda ya hakuri ya bi Allah a cikin mutane zai iya samun ladan ma da kai mutum 50 a cikin safe suka ce hamsin a cikin zai a cikin wato zai iya ba ka lada a yanzu da zai baka biya hamsin amma abu ɗaya da ba da wasu kamar shi ne ko ka samu ladan da ya fi na sahabi kuma ba kai sadar da kai da sa aljanna ba ba zai taɓa yi ba na farko sun zo cikin khairun nasu karni na biyu kuma wa kullum wa'adin Allahul kusina dukkan su Allah musu alƙawarin aljanna na uku kuma ga hadisin bukari ya ce idan ɗaya daga cikin su ya sadaka da kafin hannunsa ɗaya ko da kwana masara ne ko gero yadda Allah ya da su ya fi wanda a cikin ba da kwatankwacin dutsen uhud na zinari sadaka ya ba da damfi daya ya fi dutsen uhud da ku za ku bayar to wanda sa darajarsa su ta sa duk aikin da muka yi a yanzu ba mu san muka darajar sahabi ba ko kusa da su ba za a kai ba saboda hakuri da suka yi sa Allah ba su wancan sakamakon yadda suka zo suka isar da sabon addinin Allah suka yi haƙuri da kuncin rayuwa Allah ya dora musu su kala kala yanzu su ɗauka abu mai sauƙi da zan ka na rayuwa wanda ɗan adam bai da abin da iya ɗauki duk ni'imar da muke cikin bai rufa ya cikin ba yanzu a nan da muke cikin akwai AC tsari bai rayu da ni'imar AC ba akwai fan sabai ba samu ni'imar fan ba ga a kan kana gani akwai wannan kasar da ake wa'azi ake rekodin sabai suna da shi da shi amma dubai da suke da sabon addinin Allah duk duniya babu rediyo babu talabijin amma haka suka isar da asaba yadda za a yi gini da blog a yi fentin su haɓar ba su rayu a cikin wannan ba ka ci abinci a kwano da plate cikin ni'ima sabai ba samu wannan ba cikin akwashi ake cin abinci kayan da ka saka irin wannan na zamani sabai ba samu wannan ni'imar ke ba biran da karfe kake rubutu sabai ba su da shiga alƙalmi ake rubutu takardar babu a cikin fata ko bawon ice ake rubutu a ciki kaddar rayuwa haka a ce yau ka rayu da wannan rayuwa kawai ko ina ganye ne kayan jikinta haka yake kawai taki ne ko ganye ka daura takarda bawo ne kawai na ice alƙalami kuma ta tawada kake hada da ice kake rubutawa babu haske babu fan babu ac ba mota ba keke ba mashin babu intanet babu talabijin babu rediyo babu ainihin telefon babu ainihin cellular phone duk waɗannan babu su ya za ka kira ba da kafin kaga duk jarrabawa ne sai suka fi Allah a wannan halin ne ba sakamakon da babu da shi mu sai mana ni'imar ta ta jin daɗi ne duk waɗannan ni'imomi ne amma mutane ne ke aiki da ni'imar wajen jin Allah subhanahu wa ta'ala garje kuma hana ke saboda ababe da dama faɗa mana da ni'ima da za su sauwaka mana zuwa aljanna to mun gagara istikhdamin su wajen bin Allah bal ma an bi aiki da ni'imar wajen asaba wa Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka saba wa Allah magana a akan sakamako mu duba kasar sosu mu nuna Allah ka mana wasu ayoyi da mana bayani daga ci mu duba kamar inda Allah ke ta kala kamar da bisin su arbi adala su ne ba nuna bisin a yau man hau ba a yau fasalin illa bisin illa kalilan lau annakum kuntum ta'lamun afa hasibatum annama khalaqnakum abathan وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يرغب أن لا إله آخر لا برهان له به وإنما كان ذلك إنه لا يفلح إنه لا يفلح أجره وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين إن كان الجنة نقاي ألا بات مثالي لحقولي da Allah ya ta bayarwa akan waɗanda suka yi imani da waɗanda suka saba wa Allah misali da zamu bayar inda ga ila lagita wa qurrati a'udhu bika min hamazati shayatin وأقول به ربي أيها الذنوب حتى إذا جاءت الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في السور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون هذا بعد نعم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفه نعم. وجوههم النار وهم فيها كارهون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ظالمين نعم. ربنا أخرجنا منها فإننا فإنا ظالمون نعم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل الآتي قال إن لبثتم إلا قليلا lau أنكم كنتم تعلمون wanda yake na mana cewa waɗanda suka ki bin Allah suka ki hakuri kan jaraba ga sakamakon su waɗanda suka bi Allah ga sakamakon su za a wayi gari a duniya wanda ya saba wa Allah ya je kiran ya fara kan azaba shekarar kano a duniya ya ce da bisna yawman aw ba'da yau. kwana ɗaya ne ko wuni ɗaya fasali fasi Allah ya ce illa bisu illa qalilun allakum da alamu mu duba cikin suratul ra'd Allah ya ƙara bayyana mana akan hakuri akan jarrabawa da sakamakonsa da Allah subhanahu wataala ta sifofin bayin sa na kwarai afamai ya alamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma inna ma yatadhakkaru ulul albab الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون ya والذين يصلون ما امر الله به ان يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب بيت والذين صبروا Wa وجه ربهم واقاموا الصلاه واوفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوبة الدار سيأتي جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم kaga sai taimai ba ni ima uku bacca wanda kina mana dukkan hakurin da ake akan jaraba ba mako masa shine aljanna shine aljaza sakamako a duniya akwai na cin jarabawa ɗaukaka daraja na biyu Allah zai yarda da mutum na uku Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare mutum zunubai na hudu akwai salawatun alaikum na biyar akwai rahama daga wurin Allah na shida Allah ya tabbatar da mutum ya shiga cikin mutane shiryayyu duk waɗannan suna daga cikin alkhairai na jarrabawa a lahira kuma kololuwar cin jarraba shi ne aljanna don aljanna na jama'ar da aka jarraba su ne a duniya suka yi hakuri, Allah subhanahu wa ta'ala ya kai su aljanna a kan makallahu jama'a masu kallon mu da sauran mu shirin majalisun malamai da yake zuwa mu kai tsaye daga nan gidan talabijin da biya shi da kuma alheri radio muna kuma tare ne da shekh dr isa ali amfani wanda ya yi mana karatu akan kan mawuyin mana yau al'ibtida wal jaza wato jarabawa da kuma sakamakon jarabawa Allah ta'ala muke roƙo ya saka ma malam da kai yanzu lokaci yayi da zamu mu buɗe layi saboda masu bukatar yin tambaya su bugo su yi ma malam tambayoyin da za su masa ana iya samun masu wani lambar wayar sifili takwas sifili bakwai tara biyu uku takwas ɗaya sifili wato three, eight, one, 81 two, kafin a fara bugu kafin fara daukar waya a kan matsalahu akwai alaka tsakanin jarabawa da kuma tsakara akwai alaka na sai dai magana na da tsawo sai dai a takaita saboda kashi da cikin babin ba wal kasar wannan kuma wata muhadara ce kuma mai zaman kanta <clears throat> wanda ban yi magana mai zuwa ba saboda na buɗe shafa da lokacin da ya kare ko fitar da cikin mawuyi magana in kana littafin alkaba wal gadar na ibn al-qayyim kuma wa ta'ala ta zanci yana buƙatar muhadarori ba babu dade ba alaka da ke tsakanin cewa akwai alaka na farko shine imanin mu da ma asabakum min musibatin في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير باب وانا أبن الله سبحانه وتعالى زي أوكر أباين أخاي أو في ينزو فاتي جاء من يحسن له المحفوظ الله سبحانه وتعالى يا تبت الشيء شيء سايا القرآن يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا باب وانا أبن ذكر فاروا جريم وفاتي أبن دامن الله يربو كاي فاروا جريم mu duba wasiyar da manzo Allah yake yi wa abdullahi ibn abbas radiyallahu an yana ce masa ittaqillaha yahfazuka ittaqillaha tajidu tujahaka wa idza sa'alta fasalillah wa idza sa'alta fasalillah wa alam anna al-ummata law wujtama ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in kadaka tabu Allahu lak wa la in istama'u ala an yadruka bi shay'in lan yadruka illa bi shay'in kadaka tabu Allahu alayka fi yadihi rufi'at al-aqlam wa zafat al-qulub na'am ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ka kiyaye Allah ka same shi a gaba gare ka wajen saboda baka lamura. in za ka nemi taimako sai mu nemi taimakon Allah in za ka yi tambaya ko roƙo roƙi Allah ka sani duk al'ummar duniya idan za su taru don su amfana da kai da wani abu ba za su iya ba sai iya abin da Allah ya yi sa rabon kai idan dukkan al'ummar duniya za su haɗu don su cutar da kai ba za su iya ba sai da abin da Allah ya kaddara zai faru da ka an ɗauke alƙalami ko takardun sun bushe wanda ke bayyana mana abin da ke faruwa a rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tabbatar da shi faru gare wannan kuma ka'ida bai zama dalilin ka ci saboda zauna kuma duk abin da aka kaddara zai faru haka zai faru annabi ya hana wannan yana cewa fa kullum muyassar lima khulq kowa an sawwake masa abin da aka halice shi da shi ne wa amma man ata wa taqa wa saddaqa bil husna fa falyasirhu lil yusra wa amma man bakhila wa istaghna wa kazzaba bil husna fa sai su bil usra su kaga duk mai imani in an ce an kaddara yana ba shi mai karfin gwiwa ya ci gaba da yi wanda bai da imani cewa da aka an kaddara wannan yake iya sa shi kuma ya ma aiki kawon gaba daya ba kuma kina mana shine shi mai imani ya da kaddara yake sa mu tashi mu yi aiki ba wai mu zauna mu sake ciki ba kuma mu riga tuna hadisin ajaban bi amrin mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun dukkan abin da ya faru ga mumini alkhairi ya hadisin bukhari da nake cewa inna min ash-shajari shajara masal mu'min a cikin bishiyoyi a kota bishiya kamar mumini nake wannan babi ne mai girma na gaji ce shi biyu sai kwatanta ta da mumini malamai sun yi ta kawo misalai kata-kata me yasa aka kwatanta bishiyar biyu da mumini ba a ne ke magana ba abin da ke bayani shi ne mu zama duk abin da Allah ya jarba mu da shi kar mu kalle shi ta negative perspective mu kalle shi ta positive perspective kar mu duba ta bangaren kamar kin mu ake mu duba bangaren son mu kar mu duba bangaren so yana mana azaba ne mu kalle shi a bangaren rahama yake so ya mana Allahu ta'ala to Allah ya saka alkhairi yanzu lokacin da zamu dauki lambobin masu yin wannan shiri dan imama malam tambaya assalamu alaikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالا أفلامان نعم دعون بي مغانا أنا مغانا دا محمد ناصر الزيب سمال محمد ناصر بسم الله عليكم بيرتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالا محمد ناصر مالا محمد ناصر نعم جزاكم الله خير آمين آمين يا رب insha Allah akan yi bacca bayani kashe jiki ko sai da da Allah saboda irin munasabar da ta na kaddara da kuma irin abin da ya faru da Allah matsala ne da duk wanda ya saurara bai shi dole sai ya yi sanyi kuma musamman ya yanayin mu rayuwar da muke ciki kana tare jarabawa ne za ka ga mutum Allah Allah ya ce shi abin da ya fi namu kuma ya haƙura kuma an samu abin da ake yawa. Haka ne gaskiya ne. Insha Allah. Da sai aka maka da ne ke son ba sani ba san bayani zai yi ko zan yi ma da kara jawo hankali. ne mu gaban ki da aka maka da. Musamman da yanayin da muka samu kanmu a ƙasar nan. Hmm. Muna samun jarabawa yanzu na muka a cikin yanayin damuwa ko tuta lokacin da ke ganin cewa muna ta jarraba wani zani addu'a ko ko za mu nemi wani abu amma idan yanayin ya kwanne kuma sai mu sake cike mu ɗauka a shi kira Allah ya bari wannan za mu sami za mu ganshi musamman abin da ya faru da kashe-kashen da aka samu shekarun baya da kuma irin addu'o'i da kusan kowa sai mu ganshi na addu'a da abin ya zo a samu sauki kuma sai aka yi da yana aka saki da yanki da yanki ko da yi wanda wannan ya ɗan kawo mara koma bayan kwarai da gaske wanda an tabbai ke suna da maka da Allah su so ta hajji na shawo kullum sun zai da small wata wani kuma the check na sai da kira wani yana kuje wata na da fitoni da za mu samu a cikin rayuwa to malam malam nasu insha Allah malam amsa malam malam malam to assalamu alaikum na da muke magana muna ji. ina son tsori ne akan tambayar da na baya Na'am. Rafi, mai rafi sosai. wanda ya saurari karatu ya fahimci bayani sosai a kan tsaro wanda dama sunar allah ne ya jarbi kowa annabawansa da manzanninsa da salihan bayi da kowa ah, akwai kuma ah, ah, eh, eh, ayoyin su da ƙwa'ani suna da hadisi masu allah sun fara wanda suka nuna matsalan kamar hadisi da ke maganan idan al'umma suka daina ba da fitar da zakka misali za a jarrabe su da kashe ruwa kaga wannan da yi na wani abu da aka umarce su su yi da ba su yi ba mm-hmm. akwai kuma da yi wanda an ce kada su yi su yi ya gane mm-hmm. sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani ya gaya mana wa taqu la tusibanna alladhina zalamu a wato akwai tsoron wata wadda ita kamar ba jarabawar ba ce ce da za a na wasu su aikata wani abu ko su aikata wani abu Allah ya kwace su koya a ne su ko abin da a da za ta biyo baya za ta tsaya a kansu ba za ta shafi kowa wato abin da ke da Eh, akwai zama a ce akwai wani kallaye haka da ya raba wannan biyu ita jaraba wannan wanda dama sunan Allah ce da kuma da za a yi da ke biyo yin wani abu wanda ya saba ma Allah wani Allah da manzansa ko kuma yin yin wani abu wanda ya saba ma Allah da manzansa. Shi ne kusan a cikin malai na ƙara bayani saboda mutane su fita saboda

ba layi na

a kar lahun tambayar malam muhammad nasu da yake cewa yana son malam jawo hankalin eh, mutane musamman musulmai da su rika ci gaba da yin addu'o'i da suke yi lokacin da Allah ya rufe su da wani abu ko da ko bayan sun samu nasarar ɗauke musu wannan abin da Allah ya kada kuma su sakaci da addu'o'in da suke don kowa ba komai ya zai su gaba da kare su da faruwan abubuwan kuma nan. to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wannan mulahaza ce wacce take mai matukar muhimmanci saboda ɗabi'ar mu ta mutane gaskiyar magana in ana cikin kunci an fitina Allah in aka shiga cikin halin walwala sai a manta da Allah abin tsoro Allah subhanahu wataala kwatanta mushrikai da wannan ɗabi'a a qur'ani cewa fa idza rakibu fil kulki da awla mukhlisina lahu din falam ma najahum ila al-barri idza hum yushrikun fa idza rakibu fil fulki Allah yake da suka hau cikin jirgin kwalakwal wato shine jarrabawa don ana kwatanta jirgin kwalakwal da jarrabawa kana shiga ba ka san me zai faru ba yana iya fashewa a halaka dabba na iya fitowa da haɗe mutane to suna cikin jirgin kwalakwal jirgin kwalakwal shine rayuwa ta jarrabawa na marar daɗi shine kamar irin halin da aka samu kai a ƙasa a shekaru biyu da suka wuce aka ɗauki lokaci mai tsawo cikin hali na rashin sanin rashin sanin matabbacin me zai faru da mutum komai na iya faruwa ko ba wanda zai mamaki to zai ga ana tuna Allah subhanahu wata'ala amma lokacin da Allah ya cire mutane suka je kan tsandauri to sai su manta da Allah to bi hakika wannan fitina ce a duk halin da ya zama ba ma tuna Allah sai a halin kunci halin damuwa halin rashin tsaro lokacin da Allah ya kawo aminci sai a koma sabon Allah to fitina ne fitina ne to bi hakika wajibi ne musulmi na kwarai a halin da aka roki Allah subhanahu wata'ala na cikin kunci da damuwa Allah ya kawo dauki bayan nan kada a saba masa sai a ci gaba da gode masa da ni'imar da ya ba mutane ta aminci da dawwama saboda rashin dawwaman ni'ima ba abin da zai kawo shi sai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai taɓa canja wani hali situation da mutane ke ciki sai su da kan sun canja in aka bi Allah sai ya bada halin da ake so in aka saba wa Allah kuma sai Allah ya ka halin da ba a so to kula ga wannan wajibi ne a yi kokarin bin Allah subhanahu wata'ala a halin aminci da rashin aminci a cikin halin kunci idan Allah ya kawo wadata sai a bi Allah kada a saba masa Allah ya kamar ah, abin da ya sa aka roki Allah akan su ya kware shi yasa shi da ake da da addu'ar haske in Allah ya saki kaddara haka muke da fata aiki. shi ka'ida na ya faranye na yadda da kai amma ka'ida idan Allah ya gusar da wata fitina mara daɗi to abin da ake so ya biyo bayan da ne godiya zuwa gare shi shi yasa yace wa in ta'azzama rabbukum da in shakartum la kuma. ai ana ƙara ni'ima ne ai aminci ni'ima ne in ana neman ƙari din sai an yi mai sai an gode ma kalmar ashukur kuma shine godiya da ya shafi aiki alhamdu kuma godiya na baki a shukur shi sa Allah ya ce idimalu ala dawo da shukura kaga bai ce kulu ala dawo da shukura ba sai ce idimalu kaga a shukur min al'amal kenan wato kenan abin da Allah ke nufi a wannan aya da kuma tambayar da dan uwaye ko mulahaza shine jarraba wanda Allah ya mana a Najeriya musamman a arewaci babu lokacin da zaki mu gode masa mu masa biyayya saboda kafa irin a yanzu saboda mai saboda idan Allah ya nuna muku fitina sai ya ɗauke ta to ita ce lokacin da zai kuma ku kare biyya zuwa gare shi yin sallan ku akan lokaci yin sallan ku da bin ka'idodi yin azumi yawan yin sadaka yawan karanta qur'ani yin Allah cikin kowane bangare sai mu yawaita sabon Allah ko mu kare takaita shi dole fa shine mun gode wa Allah akan ni'imar da ya bamu ta aminci da makamantansu wallahi Allah ya da kai a sama kallon tambaya ta gaba na cewa Ehm, kuma malam zai kara fitar da ah, bambance bambancin da ke tsakanin jarabawa da kuma jaza'in da ke biyo bayan jarabawa wannan ma mulahaza ce mai muhimmanci na yi magana a kai amma a dunkule ne ina ga tambaya ko mulahaza yake so a kara fata da zai magana a kai da na kawo kissar mutanen saba amma bai fasara ba lagari kana li saba in fi masanihin aya abinda wannan kirna mana shi ne cewa akwai fitinin da ke aukuwa Allah ya dora mutane a duniya ba wai dan ya dora musu ne akan kawai dan ya jarabe su ba sai dan sun saba masa shine sabo na kawo sakamako Allah ya sanya mutane a cikin halin kakalika wannan misali da Qur'an ya kawo shine na kissar ashabul saba da yake da kadi kana li sabatin fi masanihim aya mutanen saba a cikin garuruwan su akwai ayoyi fi masanihim ko fi masakinihim mu aya kamar yadda imamu wasu ke karantawa wato a wuraren zaman su akwai aya an ce aya ba ana nufin kawai aya ta qur'ani ba sai dai akwai wani abu kamar na miracle ko wani science da suka auku da suke iya sa mutum ya ɗauki izina ya koyi darasi Allah yake jannata ni an yamini wa shimal gari ne ga take suranta maka wani farabul ne ga dama da hagu su dukkaninsu gonaki ne masu ni'ima garin yana in between lambuna guda biyu ne sai Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum ku ci daga cikin arzikin mahalicin ku washkuru la ku gode masa a cikin lambunan duk ƴaƴan itatuwa da kake so apple ne abarba ne mangoro ne lemo ne ko me kake so na ni'ima free kowa zai yi ba yadda yake bukata kuma baya kariya ba wanda ke sanya hanyar tatuwa duk wani abu na ni'ima da ake samu a lambu Allah ya ba su kuma babu wanda ne zai ka saya sai Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum waskurula ku ci daga arzikin mahallin ku gode masa sai ya ce baldatun tayyibatun hmm. gari mai dadi wa rabbul da ga mahalicci mai gafara akwai ni ba da kai wannan Allah da kansa zai ce garin akwai dadi ba kun da ke cikin karin dadin garin su gari ne mai daɗi ga Allah ko mai rahama gare su mai gafara Allah yake fa a'arabu sai suka juya baya ko suke tambaya da dan uwa ko ko hala sai suka juya baya duk ni'imar da ya mutu Allah yake fa baddalnahum bi jannatayhi sai muka saka musu muka yi replaces muka mai gurbin waɗancan gonaki guda biyu da wasu gonaki kuma na daban da wasu ukulin kamtin wa asilin wa shaikin min sigirin kalin sai aka tafiyar da abarba da ke cike da apple da ayaba da nemo da komai da komai da na ta zama ga mutu lambun goro ba. da magariya yar kaɗan da tsamiya da magabantansu ko ka gaji ina ta aku Allah sai ce muka ɗauke waɗancan kayan da muka ba su lambun goro ba. magariyar ma ɗan kaɗan ne min sidirin kare da Allah ya ce zalika jazainahum bima kafaru sakamakon su ne da muka ba su dan sun kafurta wani imar kaga wannan kina maka ana sa mutane a hali na kunci saboda kabur cewa Allah da suka yi zai ba su sakamako mai muni tun a duniya ya ishe ka hujja mu duba yadda Allah subhanahu wataala ya jarrabi sahabbai a yakin Uhud Umurni ɗaya ba zan ya ba su na cewa ku zauna kan dutsen na waje kaza jabal Uhud ya sa sahabbai da yawa ƙarshen jagoranci Abdullahi ibn Jahsh radiyallahu anhu yace ko muna nasara ko kana akan mu kada ku sauko ko muna nasara ko kada ana yi akan bukar kusa ko strategy na yaki an kammala yaki ta ban yi nasara ana kara ganima sai shekan yau da na sama sai wasu ta gangaro shugaban su yana cewa nan ya ce kar a sauka ko muna nasara ko ana yi kada mu sauka saboda jarrabawa ta Allah subhanahu wa ta'ala sai suka sauko suna saukowa a lokacin Khalid bin Walid radiyallahu anhu a lokacin bai musulunta ba yayi kwantan bauna yaje kan dutse ya samu wanda suka saurayi kashe su tun daga lokacin da suka saba umarnin sai Allah ya musu sakamako marar daɗi a nan aka ji manzon Allah ciwon da muke faɗa aka ji masa a bakinsa aka kashe Musa bin Umair allahu anhu jarumi na musulunci aka kashe Hamza bin Abdul Muttalib asadullahi wa asadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam a nan aka kashe shi sahabbai da dama a nan aka kashe su a lokacin kaga wannan shine sakamako marar daɗi shi yasa Allah ya ce a walam ma asabatkum min musibatin qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum lokacin da musiba ta akwai zuwa ta ta ina ne daga wannan Allah ya ce qul huwa min indi anfusikum ai umarnin annabi ka saba Allah ya dora muku wannan wannan shine yake na masa alamar ana iya saba umarnin Allah ko annabi Allah ya dora al'umma a cikin jarrabawa marar daɗi ya dora wa sahabbai a yakin uhudu an kashe sahabbai da dama sai sa zaka ga har in ka je wajen dutsen uhudu ga wanda ya je ziyara madina ana ziyartar shuhada uhud a ji a musu addu'a assalamu alaikum ya ahlal diyar min almuslimina wal mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun most of them a wannan yakin ba su matan da suka saba umarnin kai yan halitta amma fitinar da ta zo ta sai ta shafi su da ma ba su laifi ba shine wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina ظلموا منكم خاصة وألموا أن الله تريد الكاف cikin suratul ya aya ta biyar ku ji tsoron fice da ta zo ba ta gaisuwa ga wanda suke laifi da mai laifi da mara laifi duk sai Allah ya gani to ne sune sune fitintunin da wani ɗaya zai iya gani ta kushin Allah sai Allah ya birka shi al'umma mutanen annabi salih ai mutum da ya soke taguwa amma da Allah ya zo da fitinar sai ce fa dan dama alaikum rabbukum bi dhanbihim fasawaha da wanda ya laifin da wanda bai laifi ba sai duk Allah ya birke shi saboda akwai hadarin arrabi kalfa'il wanda yadda da abu da ake yi ko bai yi inkari ko ya yadda to haka zo da fitina tana shafansa saboda yadda ba ta manka aikata ne wanda yake bayyana mana cewa akwai laifin da ake wa Allah a duniya sai Allah dole mutane a cikin fitin wannan aya ita ma akwai ɗan wata na ƙara da zai a karatu ba fassara ba shi ne wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الأمة الله يكرا cikin كانت آمنة مطمئنة الأمة ne amintacciya cikin nutsuwa ya ati harisku haraka da min kulli makani ta ko ina arziki na zuwa mata Allah yake fa kafarat bi al'umillah sai ta kafirce wa ni'imomin Allah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi sai Allah ya tufafi na me yunwa da tsoro Ah, wannan duka suke nuna mana mulahaza da dan uwaye muhimmiya ce cewa babu kokonto sabon Allah yana iya kawo sa ko da sanya al'umma a cikin hali mara kyau sahabbai da yawa an kashe su a yakin da saboda wasu saba umarnin kai yan halitta sallallahu alaihi wasallam tambayar da zamu yi anan shine in ya zama shari gare su ko alheri ya zama alheri shine abin da na rakka da karatu akai abu mara daɗi akai su amma da Allah ya jarabe su ya zama mai ya zama kafaran su yasa duk fitin da muke yi matukar Allah ya dora mana mun yi laifi sai muka gane laifi muka Allah ya jarabe mu muka tuba muka gyara alaka tsakanin mu da Allah to wannan fitinar da Allah ya wata zama kafara na zunubi wasu dalilin sai su shahada kamar da aka samu shahada uku irin su Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu ai aure su kai shahada to abin da nake so faɗa shine ko da wasu sun yi laifi Allah ya dora mana jarrabawa matukar ba mu yi imani ba a cikin jarraba muka gane kuskuren mun ziyara daga baya Ko ita ma wannan jaraba alheri ne dan tana zama kafara ne na zulubai kamar yadda su shuhada ko su zama kafarar zulubar su yasa malamai su kira su duk da an yi laifi a hudu amma wannan abin da ya faru a wurin kuma alheri ne ga kafa to abin da yake muhimmi ne? idan Allah ya jaraba sai mu gane kuskuren mu gyara inda aka fara jaraba shine a sabi Allah kuma Allah ya kafa fitinar kuma a cigaba da sabon Allah wannan kuma shine fa gaba daya an fado daga kan shi bibin a wuce rijiya idan an yi biyu babu Allah ya kare mu to jama'a masu kallon tsaron mu mun kadi lambar da za a yi lalubun ma kai su yi sufuri takwas yi bakwai tara biyu uku takwas daya eight zero seven nine. 228102. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da magana? To malam muna jin ka malam hayatu. Me kike tambayar Muna malam malam da ya dace da lokaci da muke ciki Allah ya saka da sai wato na yana da alaƙa da na eh, da a cikin wannan al'amari cikin jarrabawa da aure wasu na yankewa na dukiya ko da makamata haka amma ana da wani fahimta ta cewa idan mutum ya cikin jarrabawa da ta cewa malam ya kamata ka tashi kai wato eh, shi daidai ba shin ta hanyar na hanyar za a iya cin wannan jarabawa na ta gaba kuma ta zarga da matsaloli da ake samu na wurin zamantakewa na ma'auran wato ana cikin rashin cin aure kawai shin ta yaya za a samu cikin jarabawa tsakanin kuma kallawa bari mu kasu ta Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. da muke magana. Sunana to abdurrahman muna je abdurrahman zaman akwai abubuwan da ke kama da ya da hankalin a kai halin da jama'a misali suka samu kansu a ciki yanzu na rayuwa haka da ake kama da shi tambayar su ne shi irin wannan yana da kyau da musulunci ya alaka ta wannan da wani matsaloli wannan su ne tambayar da ah, da fara a halin da ake yanzu na rashi da kuma wahalhalun samun abin da za a ci da makamantansu ana yi alaƙanta da hannun da ake ciki da wani misali bawan Allah ko wani mahalli babba ko kalamin da yake ke mara mulki to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh binaji ga waɗannan tambayoyi muhimmai ne ko mula'aza ne muhimmai da na farko kamar yadda dan uwa da zai mula'aza a kai duk da Allah ya jarbi al'umma da irin hali na yunwa ko na tsoro akwai wani laifin da al'umma wa Allah Allah yake jarraba ta idan al'umma ta gane sai ta tuba duk da ya jarraba ta wani ya rasa ransa a ciki wani ya eh, shiga halin kakanika wani ya rasa gaba a ciki ababe kala kala wani kowa ya fito nau'i kala kala in al'umma ta gane kai su ba to yakan zama alheri gare da shine kaman kafara na zunubai ɗaukaka daraja da makamantansu shine yake nuna cewa duk abin da ya faru ga mumini alheri ne a ah, na biyu akan abin da ya shafi yunwa da kunci na rayuwa a yanzu wanda babu kokonto abu ne da ya damu duk wani mai imani in ya duba halin da al'ummar da suke dole hali na tausayi kuskure ne a alakanta wannan da mutum akwai makal da Sheikh Muhammad Salih Al-Munazzi rahimahullah ya rubuta kan ah, masalatul fakar wa kaifa alaja al-islam matsala na talauci da musulunci ya magance abu cewa na farko kusuran da mutane suke shi ne suke gane arziki iya da alaka da wani mutum ko allaji wani zai iya azurta ka ko malam wani zai iya yi ko shugaba wani zai iya yi da kana iya kulla alaƙar akwai ya babu da wani ɗan adam a wannan matsala ce ta aƙida da take halakar da mutum arziki a duk qur'ani babu inda Allah ya kulla alaka tsakaninsa da mutum sai da shi Allah subhanahu wataala duk duniya babu ɗan adam da yake azurta kansa bare azurta wani komai iya da sababi Allah zai sa wani ya zama sababin samun amma bai sai baka ba saboda ko da shi ko ba shi dan Allah yake baka samu ka samu sannan shi dan adam da kake zamanin ya maka tunda zaka gane shine Allah yakan dora maka wata matsala da kai kin ka ta amince matsala ce ta damuwa shi ma ba zai iya magance kansa ba to yaya za a wanda ba zai magance kansa ba zai magance wani da haka matsala ta farko kusuran da muke shine mu dauka cewa akwai dan adam da ke iya azurtawa ko ya hana mu alƙi wannan shine kusure da farko idan muka duba qur'ani kalar Allah bayyana mana arziki iya da alaka da me da Allah ne kadai min babin misal da yake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun sai ce inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin Allah shine mai tsananin azurtawa kuma wallahu khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu azurtawa kuma yace kul man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi sai ce wa tayyibati min rizq duka a waɗannan ayoyi karar Allah bayyana babu wani wanda ke iya azurtawa sai Allah subhanahu wa ta'ala ba nan kadai ba ba ma wai wani ya azurta ka ko ya azurta ka ko ya azurta ba dan adam ma bai ki sai azurta ka so bare azurta wani kowa kaga ya samu arziki to Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi a na biyu kamar da mai bayani matsala ta kuncin rayuwa bayan rashin tsaro da hali na tsoro ba na da ibtila'i da ya kai matsala ta mai ta kuncin rayuwa a waye gari dan adam abin da zai tunaci garminsa shekara goma sha ɗaya da suka wuce zuwa sha biyu wani matsala ta faru a kaman kasar japan da aka samu economic recession a wannan time da suka yi committing suicide sun fi mutum dubu hamsin saboda matsala ce da ke sa mutane su yi rijiya idan mutum bai da imani wani ma zai iya kashe kansa da dama a najeriya arewacin najeriya da sun fita a musulunci ko kuma mishinari sun zo sun sa sun karbi addinin su dalilin ne dalilin shuga da ake kawowa da ɗan shinkafa da masara wannan ke bayyana maka in babu imani kuma aka samu yunwa to aka yi rashin sa ayyukan sa wani ya rasa ransa wani ya rasa imaninsa wani ya zo ya kashe kansa ma shi da kansa ba yunwa ta kashe shi ba ababe da dama suna iya faruwa matsala ta talauci babu kofarto duk da jarrabawa ne zai kai mutum aljanna amma bisa ga ɗabi'ar rai babu ran da ke santa in dai ba da ran annabawa da sahabbai masu karfin imani ba sai dai dole a yi hakuri a yadda a gode wa Allah da san Allah dora mutum ba dan yana cikin sa bane idan muka duba Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya wai law kana al-faqru hayyan la qataltuhu inda talauci wata halitta ce mai rai yake da na kashe da kowa ma ya huta inda da dabba ce ko wata halitta yake da kowa wuraren kashe ta a ka'ida na musulunci ba a kulla alaka na samu korafi da mutum Allah subhanahu wataala kaɗai shi iya bayarwa Allah ya ba da abin da yake so ga wanda ya bi dokarsa Allah ya kan hana ga wanda ya saba masa Allah ya kan iya hana wanda ya bi shi a wani lokaci don ya jarrabe shi Allah ya kan iya ba wani wanda ya saba masa don ya jarraba shi ba wai don yana son sa sai sa shi arziki kamar yadda ya tabbata sunna Allah yana bada shi na kuɗi ga wanda ya so da wanda baya so akwai mai imani yana iya yi kafiri na iya yi amma abin da Allah bai bayarwa sai ga wanda yake so ne imani imani idan kana da shi alamar Allah so ka amma kuɗi bai nuna cewa Allah na son wani fiye da wani saboda wanda Allah ke so na iya samu wanda Allah ma ke so shi da ke na iya samu a kula da wannan kuskure ne a babin akida malamai suka ce a jingina samu ko rashi da mutum sai dai kadai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala in an jingina zuwa ga mutum an yi kuskure matuƙa da gaske Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ba lokaci da na yi magana akan matakan da musulunci ya kawo na neman arziki amma lokacin na da ci ba zai gudu da su ba. amma kar maka launi za ki ce game da masu cewa kyakkyawan jagoranci na da alaƙa da halin da wanda ake jagoranta zai shiga zai iya shiga ta aka san hakan shi ma yana da alaƙa da halin yana da alaƙa da halin da wanda ake jagoranta zai shiga. eh haka ne akwai ayoyi da suka nuna Allah subhanahu wata'ala yakan tausaya al'umma saboda nagartan waɗanda suke da imani suke jagorantar su kamar yadda mutanen annabi Musa alaihi salam sun yi wa allah laifi sun ce hatta na rallaha jaharatan sai mun ga allah ido da ido sun ce fa zahaba anta wa rabbuka faqatila inna na qa'idun kai da allah ku je ku yi yaƙi ko muna nan anan babu inda za mu je mu sun yi saƙin kari har izgiri sun yi Allah subhanahu wa ta'ala lahi Magalura, hannun Allah a yake Allah yana da rowa amma saboda annabi musa alaihi salam allah yana saukar musu da almanna wa salwa daga sama saboda mai saboda ingancin jagoransu wannan yake na mana cewa allah yakan sauwaka al'umma wani bangaren suna da jarrabawa dalilin wani wanda ke jagorantar su don salihin bawa ne a wurin Allah subhanahu ta'ala amma na kuma bai zama cewa Allah ba zai jaraba su da wani abu ba saboda ai mutanen annabi Musa Allah ya jaraba su ma da abubuwa da dama ya fi kuma ya fi arziki sun yi ta tafiya a bayan kasa arba'i na sana shekara arba'in suna yi ai duka a jaraba Allah subhanahu wa ta'ala musu yana ba su almanna wa salwa amma bai hana su da cikin jaraba ba kuma bai hana Allah ya jarabe su da fir'auna ya zo ya kace su ba ne yuqatiluna abuna'akum wa yastahiyuna nisa'akum Allah yake wa fi dalikum bala'un min rabbikum azim Allah yake wannan jarabawa ne mai girma amma ga almanna wa salwa kaga kenan na yarda da shi akwai bangaren da imanin wanda ke jagoranci yakan san waje wani bangare na fitina kamar da suke samun almanna wa salwa abinci daga sama amma kuma wani bangare yana nan shine annabi musa na kashe su kuma suna da fiya tsawon shekara arba'in da da za a kwana biyu a fir'auna na kashe su afuwa haka kuma sun yi tafiya na tsawon shekara arba'in a bayan ƙasa dalilin ne dalilin umarni na Allah subhanahu wa ta'ala da saba na'am wallahu ta'ala ala Allah ya saka alkhairi tambayar malam hayatu layar madarkina cewa ya da idan mutum ya shiga cikin wani hali na jarabawa Allah ya kaddara masa wasu kasance sai ya yi ce da wasu ya da ne tambayar da shine hukuncin miƙewa da eh wa yana da ma'ana kala kala a bisa ga al'ada ta kasar hausa ka ce sai ta miƙe yawanci kalma ce mai kyau amma gaskiya ba ma'ana mai kyau ake nufi ba sai ka miƙe yana nufin kaɗai shiga yan bokaye da yan sigiri a dan maka wasu da barbaru a ce ka kawo kaji farare guda uku ka kawo farin goro ɗari tara da saba'in da tara ka kawo ɗan kullin shuga guda ɗari da goma sha ɗaya ka san komai za ka fi jin wani jirgi haka ɗari uku da talatin da uku ɗari biyar da hamsin da biyar ɗari bakwai da saba'in da bakwai ɗari tara da saba'in tara ko dubu ɗaya da guda ɗaya wani ake farin goro dubu ɗaya da guda ɗaya wani abubuwa ne gaskiya su ne bisa ga hankali da ake nufi wace ta tsaya tsayawa idan aka faɗa asalin ta kalma ce mai kyau amma a nan yura da halbatin ana nufin barna da ina ana so ka je kai compromising imanin ka ka ɗauka ta kila ka shiga bokaye ne a a yanzu su yi aka maka wani ne tsaya a kanka to za ka ce ka rasa tsaya in wannan ake nufi kuskure amma duk wanda ya da cikin hali na jaraba ko na makiya dole akwai abin da a shari'a sai ya tafi ya tsaya na farko ga duk mutumin da yake bukata Allah subhanahu wataala ya kare shi iya wanda dai shine zama waliyin Allah waliyin Allah kuma shine mumini in ka tashi ka gyara alakar ka da Allah subhanahu wataala duk mutumin da sa a gaba insha Allah sai Allah ya saka gaba yansa da hadisi a bukhari man adami waliyan faqad bil harbi duk wanda ya cutar da waliyi na Allah ya ce a masa na shi ya ji ne kaga nan me ya kare ka shine dalilin imanin ka kuma qur'ani yace inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana tunkubewa daga waɗanda suka yi imani in dai kana da imani Allah subhanahu wata'ala yana kuɗe maka ne tun kuɗe maka fitina abubuwan da Allah yake tun kuɗe wa masu imani suna da yawan gaske waɗanda Allah yake kare mana na cutarwa daga matsayin mutum da muka sani kadi ba datil baghdha min afwahihim Allah yake ma su fi sunuhum akbar gaba na iya bayyana a bakin su da harsunan su kuna ji amma abin da zuciyar ma ki koya ya da kuka sani amma duk da haka Allah subhanahu wata'ala yana kare wannan na mana tashi ka tsaya shi ne zama tsakaninka da Allah ta ƙara kyautata shi duk abin da Allah yake yi sai ka dage yi wanda yake a bari ka ne karfe shi to idan kai wannan Allah yake wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina haƙƙi ne a kan mu taimaki mu'mini Allah subhanahu wa ta'ala zai maka wannan yaki da kula ga wannan sai ka tashi ka tsaya sai ka tashi ka tsaya in a shari'a ne tashi ka tsaya yana da kyau shine tsakaninka da Allah ka bi Allah idan ka bi Allah Allah subhanahu wa zai wakilce ka a wurin yaki na biyu kuma idan ka tashi ka sai ana nufin ka shiga bokaye ne to da hakika wannan kuma abu ne wanda bai da kyau ka sani da hadisi a muslim ya ce man ata kafiran aw arrafan kima bima yaqul فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم wanda ya je wajen boka ko dan duba ya gaskata abin da ya faɗa hadisin muslim rahimahullah a ga yawa masa cewa ya kafirce abin da aka kafara nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na qur'ani a wani hadisi kuma yake lam tuqbal salatu 40 yawma sallan kwana arba'in ma Allah subhanahu wataala bai karba ba zaka idan mutum ya shiga jarraba mara dadi ya shiga wani hali na kunci ko kasjarin sai karbi ko wani maki sa shi a gaba aka ce sai ya tsaya a wannan hali in mutum bai tafa tafa ba sai ya biyu babu shi anan an cutar da shi kuma a wani bangare an kuɗa shi a raba shi da Allah subhanahu wa ta'ala babu fitinar da ya kai wannan fitnar wani ya cutar da kai ka rasa arzikinka ko ka rasa aikinka ko ka rasa wani abu ita ce karamar fitina babbar fitina fa da ba za a kwatanta ta da kowanne ba shine wani ya tun kuɗa ka ba da alaka tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma ita ce fitnar da in aka yi asara a cikinka duk aikin ka masu ya lalace ya ayyuhal ladina amanu atiqu allaha wa atiqu rasul sai ce wala tubtilu a'malakum saboda mai imani rana ɗaya sai a tunkuɗa shi sai zama duk aikin da a duniya duk sallar ka ta lalace a duniya duk karatun qur'ani ya lalace duk sadakar ka ta lalace saboda mutum yana ridda to duk aikin da ya aiki cikin ya lalace ba yi da wani aiki da ya lalace saura ya rijja na bata duk aikin imani duk aikin sai lalace ko masu cewa sai ka ji an kai wasa za ku kai ka wurin da za ka je kana shiga wajen mutumin ya biya maka magana ka fito kai da rikici na kasa kafa kai wasa to sai ya zama kan karamar jarrabawa ta duniya kar kai ta je kuma a sa ta cikin babbar jarraba ta ce asarar lahira in aka yi asarar lahira ka huwar kusura ne mu mubin wannan shine bayyanannen asara wanda an riga an tabi aiki ya lalace to za haka abinda nake nasiha ga duk wani wanda wani ya sa shi a gaba to aikin ka da zaka nemi kariya shine alaka tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala ta kyautata ka shiga cikin waɗanda Allah yake masu imani in ka shiga ciki to wannan yaki dan Allah ya karba maka wallahu ta'ala ala to Allah ya saka alkhairi akan maka Allah yana wannan ya cewa tambayoyi da karatu da malami ya tabo hatta bangaren da ya shafa bangaren eh, auren nan kuma akwai jarabawa da yawa kamar da malamin ɗin su kuma da wajen da suke kaiwa ga mace-macen aure da yawa ya ne malam zai tsara a jawo hankalin mutane a kai wanda zai takaita mutum aure wanda ke da alaka da jarabawa na bangaren aure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulahaza ta a kan wannan gaskiya yin aure don Allah ya yi karanci a cikin al'umma. A cikin maza waɗanda suke aure kawai don ƙaunar mace da addininka sun yi karanci. a cikin matan da suke auren maza don Allah su yi karanci ba babu su ba akwai su amma in ka kwatanta adadin su wanda ba Allah suke nufi ba to za a ga ba su da yawa akwai da yawa akwai masu addini maza da mata da Allah suke nufi suka yi aure haza huwa ma na Allah wallahu hasibuhu dukkan alama ta don Allah suke nufi amma idan ka ga waɗanda suke ba don Allah ba su suka yawa na farko akwai hadisin da ake fassarawa a gurgunci wanda yake kai mutane ga wannan duk auren da ba don Allah ake mutu karshen sun suna yi na farko daga cikin ne hadisin da ake cewa manzo Allah ya faɗa hadisi ne ingantacce ke cewa tun kahul mar'a li arba'in li jamaliha wa li hasabiha wa li nasabiha wa li diniha alaikum bi zati ana auren mace dan abu hudu abin da malaki ke faɗa shine fa hadisi nan ba ya ce ka auri mace dan abu hudu bane ya ce tun kahu fi'ili ne mudari mabni lil majhul ana ba ka labarin cewa ana yi passive voice ne ba command ba ne it's not an imperative tense babu inda aka ce yi cewa aka yi ana yi zai iya ɗauka a jahiliya zai iya ɗauka wasu ɗan duniya su ce don kuɗin nan a cikin su a samu na ƙwarai sai idan za ku yi aure alaikum bi za ta ku auri mace ma aboki a dini a hadisin tirmidhi rahimahullah kuma yace wa maza yace wa iyayen mata idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan mutum ya zo muku sai da addinin sa da addinin sa aure shi Ka kaga anan an ga waliyan ta aure da ita shi kuma a san an ce alaikum bi zati dini don haka dukkan umurri addini yake dubawa addini bai hana aure mace dan kyau ko dan danginta ko dan dukiya ba amma waɗannan su zama dalilai na secondary dalilai primary dalilin aure shine addini amma waɗannan sauran uku sunan su ribar kafa in aka samu addini da kyau to sai ribar kafa ne amma addini dole sai da shi in aka samu addini da arziki ko arzikin ribar kafa ne amma addini shi ne namba wan ko ka samu yar manya ne to yar manyan ribar kafa ne amma addini shi ne duk auren da aka yi babu addini dan guda uku nan suka haɗu to karshen ake son ba isa ba halaka ba addini abin da ake nufi duk abin da za a rasa a rasa amma kada a rasa addini na biyu bukatuwa ta halittar dan adam da mace hmm. ya sa wasu kan yi aure dan sha'awa auren sha'awa bai cika nagarta ba hmm. kawai ya gama ta ne halittar ta yi mata kyau kawai wannan sha'awar ta tare aure wanda bai cika nagarta ba shine auren soyayya auren soyayya bai cika nagarta ba auren da ke nagarta shine auren kauna shi kuma kauna ba ta samuwa sai da addini in soyayya ne wata ma za a ga wata ma ba ta da Allah ba sai ta burge halittar da ga da'awa dole sunan sa soyayya amma kauna ta samu a cikin soyayyar da akwai addini sai zama kauna yasa Allah yake wa min bi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha da yake waje ala bainakum mawaddatan wa rahama kaga mawadda shine kauna ba a ce muhabba ba sai ce mawadda kuma sai ce wa rahama daga cikin ayoyin Allah ya halitta muku matan ku daga gare ku dan ku samu nutsuwa zuwa gare sai sai sai tsakanin ku mawaddatan akai kauna ita kauna idan aure na kauna ne masalafiya makan cewa ta zauna da ita za ka iya yin jinya shekara goma ba ta fita waje ba bade ta ba don dama a wani abin da ya sa ta aure da shi ne addini shi ne na farko kuma addinin iya nan to za ka ga kowane hali ta gaba a rabuwa in ta aure ka dan addini kowane hali ka shiga najeriya ba suna nan kuma ta samu nutsuwa amma in na soyayya ne to kai daga ka aure ta yar wane ne wane ya rasa kujera yanzu babu wani abin da za ka samu aure sa da zai ka ce da shi dan ubangiji ana ta ce saboda zaman ba don addini ba ne don wata ni'imar duniya ne kuma ni'imar ta gushe domin cikin auren ya kare in ma bai kare ba za a kullum ba yadda yake ba kulawa ba mutuntawa ba babu kyautatawa ku ji sa na da cikin shi shine auren soyayya ba kauna ba auren kauna shine aure da aka yi shi don Allah kuma ake ci jarabawa a cikin sa auren da aka yi don soyayya ko don arziki ko don shan halitta ba don addini ba da hakika wannan bai cika dorewa ba to kula ga wannan a wannan babi hana sun magance cikin aure shine a rika dagewa ana aure na kauna ba auren soyayya ba auren soyayya idan halittar jikin ta canja bayan haihuwa uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai to mutuncin mutum ta zama baya tabbata amma in na kauna ne to ko ta zama kaunan na nan shi ma kowane jarabar su tana tare da shi da za ka maganin wannan ne yin aure don Allah Allah ya ba mu ikon yi da neman yadda yardarsa amin amin to a akan masala tambaya ta karshe um, jarabawa da malam ya mana karatu a kai da kuma sakamakon wannan jarabawa da kuma alaƙar jarabawar da kaddara aka makalla wannan musulmi kawai ta shafa ko haka wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba abin da ya shafe shi ana iya kiran su da suna jarabawa idan jarabawa ce in an kira su da suna jarabawa ne wanda ba musulmi ba jaraba a duk halittu Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta yake jaraba su don da yake khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ba yana koma kan musulmai bane yana koma kan halittun Allah subhanahu ta'ala ne mutum da aljani ba ma kadai su musulmai ba a'a a cikin mutanen musulmai da ba musulmai da ma aljanu gaba daya in ka duba tabarakan da zai biyar ne ko huwa ala kulli shay'in qadir kaga yayi magana ne akan halittun sa sai allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-aziz al allazi khalaqa sab'a samawati tibaga sura ta dukkan abin da ke faruwa cikin alkawar na jaraba ba yana ta kaiwa ga musulmai bane dukkan halittu na Allah hatta dabbobi Allah subhanahu wa ta'ala yana jaraba daga cikin jaraban da yake musu dabba mai kaho na ta da mara wa na sai a cikin kiyama Allah zai fasa musu shine mai kahon mara kahon sai a ba ta kaho a lahira sai a sata tsirama rama da aka mata ko bugun da aka mata bayan an kammala annabi sai Allah ya shafe su gaba daya da ba sa zuwa aljanna ko wuta to zaka ce da in har a dabbobi ana wannan raba ta shafi musulmi da wanda yake ba musulmi ba Hakari na wanda yake ba musulmi ba ya ta hakari kai musulmin nan ka sha ruwa Allah ya baka da ruwa sai ka sha ka ji daɗi ka gode wa Allah ka ci abinci ka gode Allah ibada ne ka zo kika yi bismillah ka cire hannun dama ibada ta ke. wanda ba musulmi ba matukar mutum da imani da Allah ba malamai suka ce dukkan abin da na alkhairi ma yana iya zama ya ɗauke zunubi saboda rashin yarda da Allah ba dai kuma ya sami Allah zai iya cin abinci tuwon masara miyan kuka musulmi a bashi ladan ibada na da ba kai da ne saboda me shine jaraba da Allah ba dan bai da Allah ba ibnu qayyim rahimahullah ta fa kuje a tsakiya jarabawan kafiri duk abin da ya bayan kasa na halal ma da Allah halakar ga musulmi ne wanda bai da Allah ba halakar masa ba ruwan kai gare ka aka halakar shi da yake bai yadda Allah ɗaya bane ko bai yadda akwai Allah ba in ya sha ba da nabi shi yasa Allah subhanahu wataala cewa ai kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadi sayyi wa tayyibati min rizqihi arzikin Allah yake ga masu imani kada ya warar kuma yake wa amilu salihati junahun fi ma qadimu ila mattaqaw babu laifi ga masu imani da suka yi imani da Allah suka aiki na kwarai ba su da laifi a cikin abin da suka tuna a jiki amma sai ce ai mafhumul mukhalafa tunda Allah yake halal ne ga mai imani ne wanda bai da imani ba ya zo ba halal bai da saboda dama akwai mafhumul mukhalafa za ka kira wannan bangaren to ko ba sai kira ɗaya bangaren ba iya tabbatar da haka ne kamar da Allah yake cewa وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أي قرآن شفاء ما جريد العمى المؤمنين يسوع ما يزيد الظالمين إلا خسارة أما كافر يكون ذلك على مسألة دون شيء مفهوم المخالفة sadaka wannan jarraba ta kafiri shi duk rayuwar da ya cikin jarraba yake kuma mara daɗi ko da abinci ya ci da halal bai samu zunubi yake samu ba magana lada ake ba maganar sakamako sai dai san sa shi ne yaran da ya musulunta kuma al-islamu ya zubu ma ku kana musulunta kuma duk ba da kai da shi danci Allah ya ce maka kana shigowa musulunci ka zama sabon mutum a lokacin kuma sai ka ma samu darajar da ta shi wanda aka haife shi a musulunci ya tabbata a ciki in bai ka musulunta Allah ta'ala alam jama'a masu kallon mu mun kawo karshen wannan zama da muka yi da a dr isa aliyu fantani wanda ya mana karatu a ƙarƙashin wannan maudu'i na al'ikira waljaza Allah ta'ala muke roƙo ya saka ma malam da alkhairi da kuma mai da shi gida lafiya tare da yan lafiyarsa muna ma Allah ta'ala godiya da ya bamu yukon yin wannan zaman awa biyu sannan muna godiya da shi malam da ya ara mana lokacin sa awa biyu muna kuma Allah hada mana gaba daya muna kuma godiya ga gurbin da suka taimaka wajen ah, tabbatar da wannan karatu musamman